الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين نبينا محمد الفاتح الخاتم الهادي الناصري وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a manya-manyan baki musamman hadara na maulana shakado ado musa radiyallahu ta'ala anhu cikin jagorancin khalifa maulana shek muhammad nuruddin tare da kuma hadara na shehinmu maulana shek ibrahim musaddid jos cikin shibilin ɗansa imam shek ahmad tijjani wanda babban limami na masallaci na zawiyar mulanmu Sheikh Ibrahim Musaddid Allah kara masa lafiya manya-manyan bakinmu musamman daga garin Kano ga nan al'imam al-Ghazali dan shehu Malam Abdullahi mai alkalima ga kuma manya-manyan bakinmu daga Jigawa daga Maiduguri daga Zaria daga kuma sauran yanki na cikin jihar bauchi da sauran garuruwa wanda la'alla a ƙarshen karatu zama ambace su wasu ala hasbin zuwan daga gombe daga kuma lafiyan bare-bare to alal haƙiƙa kowa muna farin ciki da zuwansa da marabtansa tare da marabtansa da alkur'ani mai girma manyan malamai da suke tare da mu a wannan waje musamman da manyan 'yan kasuwa da manyan masarauta ga sarkin rishi dakta ya rigaye mu ma zuwa wannan fili kasancewar ko da yaushe tare da shi muke gabatar da al'amura ga babanmu shi malam Hussein Jibrin da sauran yan uwa baki ɗaya ina ƙara maimaita mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu akwai babban wanmu babban limamin tafawa balewa chief imam sheikh imam faiz wanda shi ma muna tare da shi a wannan waje yau cikin yardan allah mai iko mai kowa mai komai cikin mulkinsa ya kaddara yau 27 ga watan ramadan hijiran manzan allah da 1445 a cikin ikon allah maɗaukakin sarki yau Shi ne za mu yi khatma na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba yi a wannan masallaci mai albarka a wannan zawiya mai albarka muna fatan dukkanin abin da muka faɗa allah ya ba mu ikon aiki da shi abin da yake kusakurai ne namu kuma allah ka yafe mana zunubban ma allah ka kankare mana albarkacin anni muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka sani akwai zawiyoyi da dama musamman a cikin wannan gari musamman zawiyar maulanmu shakbahir usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu zawiyar maulanmu shak aminu amirul auliya ibakin kura duk da cewa khalifa da sauran yan uwansa suna nan suma akan hanya akwai zawiyar maulanmu shak aliyu fafi zawiyar shehu malam na ta'ala zawiyar shehu malam buba zawiyar shak malam aminu malam goje zawiyoyi daban-daban ko in ce baki ɗaya duka muna marabtan kowa da sunansa da darajarsa da kimansa kafin mu shiga karatu domin kada ya zama mun manta hakika wannan marabtan ba ni ya kamata na marabta ba na'am ba ni ya kamata ne wannan marabta ba duka sun cancanta da sunansu da martaban kowa da kowa allah saka ma kowa da alkhairi نعم نعم الحمد لله ما شاء الله Gdzie kamerę? Gdzie kamerę? سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله سيدنا محمد رسول الله عليه سلام الله ci gaba da gabatarwa alhamdulillah a jagororinmu sun sake shigowa cikin wannan fili muna kara marabtan su duk da cewa marabtan da muka yi ya ishe su to alhamdulillah kamar yadda aka sani a wannan rana za mu yi hatman tafsirin da muka fara na alkur'ani mai girma wanda cikin wannan hatma muna cikin suran nan ne suratu ali imrana suran nan da allah subhanahu wa ta'ala ya yi maganganu a cikinsa a cikin suratul bakarati ubangiji maɗaukakin sarki ya gabatar da abubuwan da ya shafi imani musamman abin da ya shafi dukkanin abin da mutum zai yi amfani da shi na addini malamai sun ce a cikin suratul bakara akwai kissosi guda dubu akwai umarni guda dubu akwai hane guda dubu sannan kuma a cikin suratul bakara ɗin allah subhanahu wa ta'ala ya mai da hankalin al'umma wajen martani mai yahudawa sai yahudawa suratul bakara ta ishe su ta magance su ta kunyata su ta tona asirinsu ya zamto a cikin suratul bakara ubangiji maɗaukakin sarki ya kafa mana ayoyi wanda za mu ɗauka dalilai na imani tun daga abin da ya shafi kissan nan na saniya da abin da ya shafi kissan nan na wato mutanen banu isra'il da abin da ya shafi kissosi na mutanen nan na wato uzairu da kisosi wanda take cikin kunsha suratul baqara na annabi ibrahim alayhi salatu wassalam ahlan bikum annabi ibrahim alayhi salatu wassalam da sauran bayin allah wanda dukkan suratul baqara ta tattaro wannan dan ta kafa mana shaida na mai imani to amma cikin yardan allah madaukakin sarki suratu ali imran ita kuma sura ce wacce ta ɗauki gabaran yin bayani game da abin da ya shafi martani mai nasara Allah ya rushe shubhan nasara ga baki ɗaya tun daga farkon aƙida su har ƙarshe yanda suka taso su mutum saba'in domin su zo su su ja da annabi muhammadu sun zo da raƙuma da shanu da dabbobinsu suka faka a ƙofar gidan annabi suka fara yi wa manzan Allah tambayoyi na ƙure wanda suka so su nuna cewa annabi isa shine Allah annabi isa ɗan Allah ne Allah ya ce ba haka ba ne manzan Allah nan da shine gaskiya saƙonsa shine gaskiya annabi isa bawan Allah ne manzan Allah ne wannan sura ta tattauna wannan matsala sannan ta tattauna abin da ya shafi imani ta tattauna abin da ya shafi strategy na yaƙi musamman yadda muka ji yaƙin badar da irin yadda aka yi gwagwagwa wajen kafa addinin Allah da yadda aka tsaya a yaƙin uhudu da irin yadda musulmai suka yi nasara duk da cewa su kaɗan ne bakara ta kawo ƙaranci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 تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Ubangiji madaukakin sarki dalilin saukan wannan aya lokacin da manzan Allah ya yi nasara a yakin badar annabi ya dawo ya tafi da mutane kalilan ta yadda duk ga baki ɗaya ba su wuce mutum da da biyar ba ya tinkari rundunar mayaka na arna mutum 1800 amma duk da haka abubuwan mu'jiza ya dinga faruwa da manzan Allah mu'jizan nan da ya dinga faruwa an samu annabi ga baki ɗaya masu doki a cikinsa mutum uku ne daga mikdad sai zubair sai kuma ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mutum uku kacal su ne wanda suka je da makami sannan a wannan yaƙi ɗin manzan Allah sallama a mutum biyar ne suke da makami sannan kuma yana da abun hawa wanda su ma ba su da yawa duka babu kayan yaƙi manzan Allah ya fita amma a haka ya nasara kafirai kawai iya maharaya samarika mayaka sai da suka tara har mutum dubu ɗaya da ɗari ɗaya amma duk da haka manzan Allah ya yi nasara a kansu ya zamto annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zamto ya dawo da nasara su kafirai sun karye ba su yi nasara ba to wannan al'amari annabi da ya dawo an kama kafirai saba'in an yi nasara kan kafirai saba'in an kashe kafirai saba'in sannan kuma sun juya baya da ƙarfinsu to manzo sai kafa hujja sai ke gaya musu yake tara yahudawan garin madina ya ce ku yahudawa ku karɓa imani ku yi imani da Allah idan ba haka ba abin da ya samu wato larabawan ƙuraishi kuma zai iya samin ku sai suka ce manzan Allah sam wannan dan kana ganin kayi nasara akan wawaye wanda ba su iya yaƙi ba ne har a ce mutum ɗari sun yi nasara akan mutum dubu da ɗari wannan rashin iya yaƙi ne sabila da haka mu idan ka kara da mu wallahi za mu yi nasara a kanka manzan Allah sallama bayan ya gaya musu haka Allah ya yi ta musu martani annabi sai ya tara sahabbai a fatu makka sai ya ce musu to ku sahabbai ku kwantar da hankalinku da awana ta cika nasara ta samu hakika lallai wannan addini na Allah subhanahu wa ta'ala zai yi nasara kuma daga cikin nasarar da za a samu shine wato ba iya wai garin makka ko madina ba hatta baitul qudus da abin da ya shafi rom da abin ya shafi farisa duka za mu yi nasara in ji manzan Allah sai nan yahudawa suka zo suka dinga yadawa suna cewa ku duba manzan Allah yana cewa wai za a yi nasara a Rome za a yi nasara a Faris za a yi nasara a ina bayan gashi yanzu da kyar ma bai iya ja da mu ba sai yana maganin mulkin Faris da Rumawa to shine Allah ya ce ya Rasulullahi wannan amsan ni ne zan basu dama Allah ya sa an yi ziban ƙwarya na ayoyi aya saba'in a jere zuwa 88 duka ana ba su amsa to shine Allah ya ce ka gaya musu qulillahumma lalle wannan Allah ya Allahu ya kai Allah kai ne malikal mulki mamallakin mulki to til mulka man tasha'u in kaga dama zaka bada mulki ma wanda ka so kuma ka bayar wa annabi Muhammadu domin dukkanin wani mai mulki ko wane ne shi bayi da mulkin manzan Allah shi mulkin annabi ba ba shi Allah ya wai mulkin iya waje kaza ba a shi khalifan Allah ne to shi kuma khalifan Allah duk yanda Allah yake sarki manzan Allah sallama shugaba ne a wannan wajen idan kai bawa ne to manzan Allah bawa ne kuma sarki ne kuma shugaba ne eh, ubudatuhu makarunatun bi siyadatin duk yanda kace manzan Allah bawa ne to sai ka hada kuma shi shugaba ne sallallahu alaihi wa sallam duk wanda aka bawa mulki zaka ga an musu iyaka annabi sulaimanu shine musulmi da aka bawa mulkin duniya gaba daya sannan bayan annabi sulaiman alaihi salam dama shine suleimanu dan dawud an bashi wannan mulkin duniya gaba daya sai kuma wanda suran suratul kafi ta mana bayaninsa zulkarnain shi ma an ba shi mulkin duniya gaba daya sai kuma sauran kafirai guda biyu na marudu dan kan'ana da buktu nasar to dukkaninsu a duniyan nan akwai iyakan yanda suke da iyaka kuma sai an ba su labari amma shi annabi duniya tana tafin hannunsa ne yana ce yadda lil ardu fa uritu mashariqaha wa magharibaha fa ana anzuru ila ma huwa ka'inun fiha kama anzuru ila kaffi hazihi duk duniya an naɗe min yadda kake kallon wayanka manzon Allah ya ce haka nake kallon duniya tafin hannuna duk abin da ke faruwa a duniya ina kallon sa yadda nake kallon tafin hannuna a sakan ɗaya inji annabi Muhammadu sannan shine wanda yake da al'anu da'im da abin da zai faru gobe da abin da ya faru jiya da abin da ya faru yanzu da abin da ya faru tashin kiyama duk a ɗaya ne shi ba shi da anjima shi yasa in zai bada labarin tashin kiyama zai na bada shi ne a matsayin anyi. kawai za a zo a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza wata rana na Umar ibn Khattabi suna sallah a bayan manzon Allah annabi sallama ana cikin sallah sai aka ga sahabbai manzon Allah yayi gaba da yayi gaba kuma san sai ga ya dawo baya baya da annabi ya dawo baya baya sai sahabbai bayan an yi sallama sai suka ce manzon Allah mun ga kai abin da baka taba yi a sallah ba mun ga ana sallah ka tafi gaba gaba gaba kaman zamu bi kai muka ka dawo baya baya baya kaman da gudu sannan kuma sai muka ga can bakin ka yana muimimi kaman kana cin abinci manzo Allah ya ce ai ina yin sallan nan ne sai aka bude min aljanna da wutan jahannama wannan gaba gaba da gana na shiga cikin aljanna ne na yawo a cikin aljanna duk abin da ke cikin aljanna na je na gan shi sannan daga ciki ma baki na da kuka ga yana motsi dabinan aljanna nake ci yace har na dauko dabinan zan zo da shi duniya da na zo da shi da kun ta ci bai kare ba ya ce amma abin mamaki a aljanna har na shiga ma na ga gidan sai na umar da matansa ya ce zan buɗe kenan sai na can sai na umar kai mai kishi ne shine na fasa sai na umar sai fashe da kuka ce ya rasulallahi ko da ni mai kishi ne hal agaru alaika ya rasulallah idan zan yi kishi sai ne kishi akan ka wallahi da uwata da na da iyaye na duka fansa ne gare ka ya rasulallah to shine kadai Allah ya ara mai wannan duk abin da zai faru Allah ya buɗe masa ya gani gani na kurukuru ya masa shi ne cikin tajalli duk abin da zai faru annabi sallallahu ya gan shi to wannan yasa Allah ya ce tu'til mulka man tasha kana ba da mulki ma wanda ka so kuma ka ba wa manzon Allah wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana kwace mulki ga dukkanin wanda ka so kuma zaka karba a wajen wato su wa'innan rumawa da farisawa zaka mai da shi hannun annabi Muhammadu wato izzu man za zaka girmama wanda ka so kuma ka girmama annabi Muhammadu yana daga cikin abubuwan da wasu suke bata idan sun ji an ce anan sai su ji ai Allah ya ce qul lillahi fa innal izzata lillahi jami'a duk wani izza na Allah ne sai su ce to ai manzo Allah sallama in ka ce Allah ba bashi izza ka ridda kamar yadda ake maganan taimako ne manzon Allah zai yi taimako sai ka ce Allah ne yake taimako in ka ce annabi zai yi ka ridda kamar yadda ake ce ceto ne sai ka ce Allah ne shi Allah da yake shine mai izzan ya ce manzon Allah ne mai izza idan ka gaskata wancan ka gaskata wannan kamar yadda nan yake cewa watu izzu man tasha'u yake cewa fa innal iz ayattaquna indahumul izza fa innal izzata lillahi jami'a to shine kuma yake cewa yaquluna la in raja'na ila al madinati la yukhrijanna al azm min al 'azal lillahi al izzatu sai ce wani rasulihi lil mu'minin sai ya dauka izzan ya ba wa annabi muhammadu ashe rashin imani ne da Allah ya sa kake gaskata cewa manzo Allah zai ceto rashin imani ya sa kake yadda ka ce annabi sallama zai taimako rashin imani ya sa ka yarda ka ce manzan Allah sallama shi ne maɗaukaki kamar yadda Allah ya faɗa biyadika alkhairu dukkan alkhairu na hannunka innaka ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji kana da iko cikin dukkanin komai Allah ka yafe mana tulijin layla fin nahar tulijin layla fin nahari wa tulijin nahara fil layl hmm. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله أكبر تولج الليل في النهار وبنجي كيني وانا كاكي شقد داري تكين رانا وتولج النهار في الليل كما كاكي شقد رانا تكين داري وانا الله نيك يكيد وانا ايكي wa tukhrijul hayya minal mayyit kana cire rayayye daga mutacce wa tukhrijul mayyita minal hayyi kana cire mutacce kuma daga cikin rayayye wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab kai ne kake azurta wanda ka so ba tare da hisabi ba wannan duka aikin Allah ne la kafirin la kafirun لا muminuna al الكافرين أولياء من dunil mu'minin ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسا وإلى الله المصير الله ya ce, La لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء muminai kun ga yadda kafirai suke ta jayayya da manzan Allah to haramun ne kada waninku ya riƙi kafirai a matsayin masoya min dunil mumini ne ya bar muminai ya iya jibintar da lamarinsa wa kafirai ya zamto ya bar wala'insa ba wa annai Muhammadu ba Allah yake cewa man yaf'al zalika duk wanda ya saba ya ba da soyayyarsa ga wayanda suke kafirai ba muminai ba ya aikata wannan falaisa min Allah fi shay'in ba shi da rabo a wajen Allah ranar tashin kiyama domin dukkanin masoyi akwai soyayya wannan soyayyan ladanta aljanna ne amma duk wanda ka so shi ba dan Allah ba karshen ta inna lillahi ne wa inna ilaihi raji'un Allah yake cewa illa an tattaqu minhum tuqa sai dai in tsoro ne kuka ji ya zamto ba da ka iya shine shugaban kwamandodin sojojin kasanku ko shine shugaban kwamandodin unguwanku idan baka yadda da shi ba zai iya kunno maka wani abu wanda karshe bayan da ka iya ko kuma wani mukami wanda babu yadda ka iya to wannan bayan da ka iya ka nuna masa alama na mu'amala da kyakkyawan soyayya ko da a ce ka san cewa kafiri ne amma idan ba wannan bane Allah ya ce to ina gaya muku wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu Allah yana ba ku tsoro da kansa ko fa kiyaye shi shi fa abun tsoro ne amma sai Allah ya ce wa ila Allahil masir amma a wani ayan Allah sai ya ce wallahu ra'ufun bil ibad ubangiji yana ba ku tsoro amma fa shi mai tausayi ne ga bayi ashe ba tsoron ne yake so ku ji ba shi abin da ya fi so idan kun ji tsoronsa ta hanyar soyayya ba tsoro kamar yadda ake tsoron maciji ba kar kullum kana ganin Allah zai cutar da kai to wannan ba tsoro ake ce masa ba sunan shi ɗaya da tammani amma tsoron Allah shine tsoro na raja'i tare da haufi kana kiyaye shi kuma kana tsammanin alkhairinsa shi yasa Allah ya ce wallahu ra'ufun bil ibad kada mutum ya yadda yana ji a ransa cewa shi kawai ya sha ko me yayi Allah ba zai mai komai ba akwai babban magana na Maulan Mushehu Tijjani wanda da yawa wasu bayin Allah sun bata akan wannan sun kafirta musulmi da dama saboda jahilci da son zuciya wanda maganar nan ta cikin ina tunanin ta cikin littafin ɗaya daga cikin almajiran Shehu Tijjani wanda littafi ne wanda ba a san sa da aka san jawahirul ma'ani ba shehu tijani ya gaya wani sa sunan shi ba yana ce mishi amin saba yana ce ana kunu muslimina fa wallahi ma shamimna ra'ihatul islam yace kai shaba ka amince da abin da nake gaya maka ana kunu muslimina ji kake mun kai wani mukami na makura a cikin musulunci kana jin wannan ne a ranka sai ce wallahi ba mu shinshini kamshin musulunci ba wannan magana da shoja ne faɗa a babi ne na alkhawfu da babi ne na raja'i manzan Allah shi ne annabin da Allah ya turo mai garanti amma mai ayan alkur'ani ta gaya masa cewa a kulma ma kuntu bid'an min rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi illa ma yuha ilayya manzan Allah yake cewa ban san me za a min ran kiyama ba ban san me za a muku ba wannan maganan kai ka san cewa ba ta yi mudabaka da mukamin manzon Allah ba menene abinda da take isarwa ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah kada ku sangarce ku miƙe kafa dama an sani shojan duk abin da ya sake wannan kalamai saboda yawan falalan zikiran da almajiransa suke yi zikirai ne annabi ne ya rantse man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da janna duk wanda ya zama karshen magana sa la ya shiga aljanna shi kuwa ka sa ido almajiran shawjani kullum cika suke da la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wannan dan kar su na jin dagawa sai yake sauke musu wannan abin yake ba su tsoro da maganan Allah dama Allah ya gaya mana wala ya ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun wannan an ce yana daga cikin kalmomin da ya zama kusan wa'azin shawjani na karshe kada ku amince da makarar na ubangiji ko da kana yin wurdai kana ibadodi da Allah ya ce ayi in an za shiga janna to kar kuma wannan ya sa kawai kai kana jin cewa kai shafaffe da mai ne kai dan Allah ne wannan ne abin da yahudawa suka yi Allah ya tsine musu suna cewa na nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu mu yayan Allah ne masoyan Allah ne dole Allah zai so mu ko ma ya aka yi ba za mu shiga wutan jahannaba haka suke faɗi lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat mu ba wani wutan da za mu shiga sai wasu kwanaki Allah ya ce a ƙarya kuke yi Allah subhanahu wataala zai kona wanda ya saba masa zai kuma wato saka ma wanda ya bi shi wa ila ilallahi almasir ma kuma yana ga Allah madaukakin sarki na'am qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير نعم ubangiji ce kul ka gaya musu in tukfu ma fi sudurikum in kun boye abun da ke cikin zuciyanku aw tubduhu ko kuka bayyana abin da ke cikin zuciyanku ya alamu Allah Allah ya san shi wa ya alamu ma fi samawati wa ma fi lardi Allah ya san abin da ke cikin sammai da kasai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da ikon yin hisabi akan dukkanin komai wannan aya tana ma'ana iri ɗaya da ayan nan da take cikin suratul bakara lillahi ma fi samawati wa ma fi lardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubdu aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah Allah ya ce mana duk abin da ke cikin sammai da kasai na Allah ne idan kun bayyana ko kuka ɓoye Allah ya sani zai muku hisabi akan shi fa yakfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha Allah zai gafarta ma wanda ya so zai yi azaba ma wanda ya so wannan ayoyi da Allah subhanahu wataala ya faɗa an shafe hukuncinsu duba da sabon manzan Allah lokacin da aka saukar da wannan aya sun je sun koka manzan Allah suka ce ya rasulullahi mu wannan ayan ta mana nauyi ba za mu iya ba Allah ya subhanahu wataala ya umarci mu sallah muna yi ya ce mu zakka muna yi ya ce mu aikin hajji muna yi ya ce mu biyayya muna yi amma yanzu kuma an zo Allah an ce Allah subhanahu wataala yana umarnin da cewa in tukfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah in kun ɓoye ko kun bayyana abin da zuciya take yi Allah ya sani kuma zai muku hukunci a kai manzo Allah ya ce kar ku faɗa min abin da Yahudawa suka faɗa wa annabawansu da aka saukar musu da cewa suka yi sami'na wa asaina mun ji ba za mu yi ba Ya ce amma ku ku ce mun sami'na wa atana mun ji mun biya rasulullahi sannan ku ce ubangiji ka gafarta mana mun yi imani da abin da ka faɗa ka mana yafiya to sahabbai sai suka je suna ta faɗin wannan sai Allah ya saukar da amanar rasulu a ciki sai Allah ya ce la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ubangiji ba zai daura ma wata rai abinda ta yi wanda yake ba daidai ba o sai abinda yake wus'aha wato iya abinda yake nauyinta kowace rai Allah subhanahu wataala ba zai daura mata wani abu ba sai abinda yake daidai nauyinta eh, eh, afwan shagga waje ka nuna can a bismillah illa wus'aha sai abinda yake daidai nauyinta to a wannan ayan Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke wannan wato wahalar manzo Allah subhanahu wata'ala daga nan ya zamto idan kun yi aiki laifin ku dai zamto yayi daidai ne da wato aikin ku kuma Allah subhanahu wata'ala ya yafe dukkanin abin da ke cikin zuciya wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai gafara ne kuma yana da iko akan dukkanin komai yawma tajidu kullu nafsin aya biyar يوم تزد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا نعم. ويحذركم الله نفسا والله رعوف بالعباد وبنجي جيتي جد Duk ايكا wannan ayyuka ku tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran ranan da duk abin da rai ta yi na alkhairi da ta same shi a wannan wajen wa ma amilat min su'in duk abin rai kuma ta aikata mai muni shi ma da ta same shi a wannan wajen Allah ya ce tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan mutum ma har zai so ina ma da laifin da na aikata nan tsakanina da wannan laifin a sa shekaru aru aru ko wani zamani mai nisa a raba da wannan laifin wa kuma Allahu nafsa nan ma Allah ya ce ina ba ku tsoro ni ba abun wasa bane amma wallahu ra'ufun bil ibad Allah mai tausayi ne ga bayi Allah ba zai yi muku abin da ba ku so ba matukan annabi Muhammad yana tare da ku na kulin kuntum tikun Allah قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم Allah ya ce kul ka gaya musu ya rasulallahi in kuntum inda gaske kuke cewa tuhibbun Allah kuna san Allah fattabi'uni ku bi annabi muhammadu idan kun bi manzan Allah yuhibbukum Allah Allah ya so ku wa yakfir lakum dhunubakum Allah zai gafarta muku dhunubanku wallahu ghafurur rahim lalle Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma mai jin kai wannan aya ta sauka ne lokacin da wanda daga cikin sahabban annabi ya zo ya ce wa manzan Allah ya rasulallahi ahalan wallahi eh, ubangiji na ina son shi ka gaya wa Allah ina son Allah ina son shi so na gaske Allah subhanahu wata'ala sai ce a ai soyayya ta ga koma wajen soyayyar manzon Allah shin yaya za a yi a gane cewa kana son Allah ko kana son annabi Muhammadu to wannan akwai ayoyi ko abubuwa alamomi wanda suke tabbatar da cewa kai masoyin manzon Allah ne wannan aya da wasu ayoyi su suke karyata malaman da suke cewa wai annabi muhammadu wai alkur'ani bai ce a so manzan allah ba akwai wanda ya ce duk alkur'ani babu yanda allah ya ce a so manzan allah kuma ana da tamma da cin alkur'ani ne amma a lokacin da zai faɗa ma sai da mujizan qur'ani ta kama shi ya ce tun daga bakar hannasi sai ya sauke fatiha a ciki ya soke ta ya ce tun daga bakar hannasi babu yanda Allah ya ce a so manzan Allah wannan maganan gurungun dumani a kansa kadai in mutum ya mutu bai tuba Allah ne ya saka shi a wutan jahannama Allah ya sa ya tuba kafin ya mutu amma wannan maganan ba karamin magana bane a so manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ai qur'ani ba cewa mai a so annabi Muhammadu ba a'a a fifita san manzan Allah fiye da san rai Allah ba ma maganin faso manzan Allah ba Allah ya gaya mana cewa annabiyu aula mu'minina min anfusihim wannan annabi in kai mumini ne ya fi cancanta ka zaɓe shi fiye da ka zabe ranka in ji Allah ka zaɓe shi ne fiye da ranka banda irin wayannan ayoyi da suke sarraha san manzan Allah a yake ji mutum ya ce to Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in kuna son Allah ku bi annabi ba ku so annabi ba wa ya gaya maka in ba in har babu alaka cikin so din da so din so din da biyayya me yasa Allah ya kawo bin annabi Muhammadu ashe bin manzan Allah ba yiwa sai kana son manzan Allah duk alaman bin annabi in kana yi ya zama biyayyar babu soyayya sunan ka munafiki in da ka cika duniya da kabbara ka cika duniya da kira'a ko ina an je kira'anka ko ina an je kabbaranka amma zuciyarka ba manzon Allah sunan ka katoto shirgegen munafiki amma idan zuciyanka akwai san manzon Allah ko da an samu rauni sunanka masoyin Allah masoyin annabi Muhammadu sai haka masu so su haɗa cewa mutaba'a shine ainul mahabba wannan kuskure ne mutaba'a daban mahabba daban bin annabi wani abu ne mai zaman kansa soyayyar manzon Allah ma wani abu ne mai zaman kansa idan ba haka ba da wannan shugaban munafikai wanda ake kiransa da cewa Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul yana sallah da annabi yana da yawan mu'amala da annabi amma Allah ya cire shi a cikin masoya manzo Allah ya ce masa kai kacotan munafiki ne Allah ya nuna mana cewa zaka na ganin ibadun su har ma sifan su zai burge ka wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma'a liqawlihim ka'annahum khushubun musannada da ka gansu suna burge ka da sifar su suna kwaikwayon Allah a kwaikwayon soyayyan Allah da kwaikwayon soyayyen manzan Allah amma alhali karya suke ba masoya Allah bane ba masoya manzan Allah bane to a gurguje duk wanda ya ce yana son manzan Allah auna shi da wa'innan sifan sifofi na farko shine koyi da annai Muhammadu wannan sifa na koyi da annai Muhammadu shine sifa mai girma da ke nuna cewa kai masoyin manzan Allah ne sifa na biyu shine miƙa wuya wa manzan Allah Falawa wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima duk wanda bai miƙa wuya wa annabi muhammadu ba to wannan ba masoyin manzan Allah ba in dai annabi zai yanke hukunci ka ji dar to wannan alaman kai ba mumini ne sannan na uku shine taimakon addinin manzan Allah duk yanda kake kana son kaga ka taimaki musulunci wannan alamu ne na cewa kai masoyin manzan Allah ne sannan na hudu shine kasaratu zikri yawan ambatan manzan Allah ina ka fito kiran sunan annabi ina za ka ambatan manzan Allah ina ka tashi an ambaton manzan Allah kamar yadda za mu ji maulan mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu kullun yana nuna mana yaya ake ambaton manzan Allah da ani min salma wa laila wa qallila tasakkura rabbatil gada'ir musjala li dhikril ladhi min dhikrihi tiba qablahu ala adamin idh kana far'an mu'assala li dhikril ladhi lam yadhkuril al-haqq ghayrahu dahri wal ayyami khairi man ursila li dhikri alladhi ta'arufu adiya hizzatun lada dhikrihi wal qalbu sara muqattala li dhikri alladhi dawal jinanu bi nashrihi faminhu diya'ul badri badran mukammala zaka ga yana faɗin in dai san manzan Allah ne ya zama duk labarin fina-finan duniya bai birge ka labarin 'yan matan duniya bai birge ka duk labarin 'yan siyasan duniya ba ya birge ga labarin champion ɗaya ne na ne muhammadu da an zo aka ce annabi muhammadu aka shiru kana so ka ji wannan kuma alhamdulillah mu yan Allah ya mana wannan baiwan da mu tashi ko ina annabi mu zauna ko ina annabi saka wannan shi mana cikin sifa na san manzan Allah sifa na biyar shine kasuratu tashawwu mutum kana yawan son ziyarar manzan Allah yawan son ambatan annabi begenka kullun annabi yanda da kullun alfazazi a haka ya rayu a haka ya bar duniya yana faɗin kawai na biyun bigayar wahyi la tasarrafu duka dai zaka gani maganan kawai annabi Muhammad kawai sannan ana son na ƙarshe shine ta'azimuhu wamtidahuhu ta'azimuhu wa ta'azimu ahli baitihi wa ta'azimu sahabatihi girmama manzan Allah duk yanda ka ji shi mai salati girmama iyalan gidan annabi Muhammadu sannan kuma girmama sahabban manzon Allah hatta girmama ya nema madu shi ma ya shiga ciki to insha Allah a nan wannan aya za mu tsaya wanda ka karanta mana kula ɗiwa Allah wa rasula shi ma ka karanta mana sai mu tsaya kan shi قل أطيعوا الله والرسول إن الله لا يحب الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم الحمد لله إن شاء الله a wannan aya za mu tsaya duba da akwai manya-manyan malamai manya-manyan shehunai da muke tare da su a wannan hadara kuma wasu na yi marabta da su muna cikin karatu sai muka ga zuwan ɗaya daga cikin manya-manyan mazajen malamai a fagen fama wajen kariya wa manzan Allah a sheik abulfati a sani a tijani sannan kuma ga wato madahun bauchi na farko a cikin yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhaji malam nasiru eh, musa sudani wanda ko da yaushe tafsirin da muke yi tare da yaransa muke yi da kuma 'yan uwa baki ɗaya hatta da wato wanda yake masu sarautauci da dama a ciki allah saka kowa da alkhairi sannan kuma akwai prof injiniya harun profeso wanda muna cikin karatun nan shi ma ya shigo cikin wannan waje tare da tawagarsa muna fatan allah subhanahu wata'ala ya taimake mu ya ƙara ƙarfafansa akan abin da yake na tsayuwa da gabatar da abin da shafi karantarwa da kuma ci gaban al'umma baki ɗaya wanda injiniya daga cikin falalansa cikin wannan tsayuwa na aikin makaranta da masallaci santa da aka gina na maulana shakbayar usman bauchi radiyallahu ta'ala anhu sannan kuma ga babban malami jagora kuma mai shayarwa zuwa ga allah maɗaukacin sarki a sheikh saidi malam aliyu mai littafi wanda shi ma muna cikin karatu ya shigo cikin wannan waje allah ya saka masa da alkhairi ganin sarkin yaƙi saidi alhaji buhari lafiya ya shigo tare da ɗan uwana saidi malam aqilu wanda shi ma kani ne ga sheikh junaid sannan ganin asayid ahmad shi ma ɗan uwana ne wanda shi ma na gan shi yana tare da mu a wannan fili da manya-manyan baki wanda duka insha Allah a hankali za mu ci gaba da ambato ɗaya bayan ɗaya Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya kuma sa wannan zama da zami ya zama zama ne wanda yake mai natija albarkan manza Allah albarkan alkur'ani. akwai sakuna da dama wanda nake so na gabatar amma kafin na gabatar za mu saurari jawabi daga bakin khalifa ah, Sheikh Muhammad Nuruddin wanda zai gabatar mana da jawabi sannan kuma daga nan sai mu saurari jawabi na imam sheikh ahmad tijjani ibn maulana sheikh ibrahim musaddid jos to daga nan kuma za mu sake juyowa zuwa ga kwamiti daga nan kuma sai mu koma kan malamai da masu sarauta musamman akwai sarki dakta sarkin rishi wanda muna tare da shi shi ma a wannan waje muna masa barka da zuwa ga kuma wanmu imam fais shi ma yana tare da mu a wannan waje ga kuma malamin mu ko ce dan malamin malamin mu a sayyid malam muntaka wanda mahaifinsa shine babban malami ga mahaifinmu al ishaq imam bello babban limami na tafawa balewa kafin nan kuma har zuwa ga silsila ga mahaifinmu allah ya gafarta masa wanda wannan yaduwa na ilimi duka alkhairin mahaifinsu ne allah ya saka musu da alkhairi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka alqur'ani akwai kuma daga gidan wato babban gidan nan gidan alhaji ladan barno akwai injiniya muhammad ladan barno wanda shi ma duk abubuwan da ake ko yaushe tare da shi muke yi hatta tun daga wancan shekara ma duk abin da ake tare da shi ake ko ruwa ko sanyi ko zafi to akwai yan uwa da yawa musamman akwai malamai na gida wanda su ambatansu zai zama kamar na cinye lokaci sai da kasancewan taron nasu ne da kuma dukkanin manyan malamai da nake kallo daga nesa da ko'ina ina ba mai kowa hakuri bari mu je ga khalifa bayan nan mu saurari a jawabin shi shek imam insha Allah eh, insha Allah aran ma zai zauna a wani waje an jima insha Allah zai zai rera mana alqur'ani kafin nan kuma insha Allah sai mu ji addu'a insha Allah لا إله إلا الله عفوا عفوا عفوا عفوا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 الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا شفينا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم من أبوديا ما الله تبارك وتعالى وندا يقدر saduwarmu a nan farfajiya kuma a wannan kofar gida a wannan halarana na shi maulan musha adamu musa kuma muna godiya ma dukkan 'yan uwa da suka samu halartar wannan wuri kamar musamman shi shoma mala matijani kuma limamin wanda yake limamin bauchi road a cikin jos musamman halaran musha muhammadu amin wani a wanda bakin kura da kuma sauran halarori gaba daya muna tara su ba sai mun kira gaba daya ba muna gaisuwa irin ta addinin musulunci kuma muna fatan alhairi da dukkan 'yan uwa saboda samun halartar wannan majalisi kuma akan wannan taro wato gabatar da hatima na rufe karatun alkur'ani saboda muna allah ya saka kowa da alhairi kuma muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala allah ya saka kowa da alhairi a sarkin sharifai bismillah البيتي البيتي ah, Allah ya saka ma kowa da alhairi kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya maimaita mana kuma ya maimaita mana Allah ya rufa asiri duniya da lahira Allah ya yi albarka Allah ya ƙara kusaci ya ƙara soyayya don alfarma annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma da shan muhammad nasir muna roƙon Allah ya ƙara ɗaukaka shi ya ƙara mai tsawon kwana da imani kuma ya ƙara mai basira cikin wannan karantarwa da ake kai Allah ya saka da alhairinsa. kuma muna kiran musamman 'yan uwansa kamar shawabul fati irin shawu a muhammad junaidu ko da yake bai so ba da 'yan uwa ne da su shehu barhan da kuma dukkan 'yan uwa muna roƙon allah tabaraka wa ta'ala ya ja kwanansu ya tsawaita kwanansu kuma ya yawaita irinsu a cikin wannan tafiya namu don alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam da dan wannan takaitaccen jawabi saboda babu lokaci kuma ga jama'a da yawa da mu tsaya a nan fatanmu da addu'anmu to gashi wa aminu muhammad al-aminu ya iso Allahu akbar <laughs> alhamdulillah Allah ya saka da alheri Allah ya kara kusaci to shi alhamdulillah yayi to alhamdulillah ah, ah, alhamdulillah muna ci gaba da muna ci gaba da marabtan ah, mun ji jawabi na farko tukunna daga bakin maulana al-khalifa sheikh muhammad nuruddin radiyallahu ta'ala anhu kuma yana cikin jawabi sai muka samu ta goma shi na hadartan jikan manzan Allah sarkin sharifai alhaji muhammad nasir wanda ya hadarto wannan waje sarkin sharifan bauchi tare da tawagarsa da jama'ansa kuma muna tare da gwani asayid muhammad al-muktar ibn maulana shak aminu malam goji ai shak aminu bakin kura radiyallahu anhu amirul awliyai wanda tun farko mun kaddamar da zuwan sa tun kafin masu shigo to sai kuma gashi khalifa na maulanmu shek aminu amirul awliyai bakin kura ya shigo cikin wannan waje tare da kuma tawaga allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa lafiya eh, insha allahu eh, za mu je ga Uh, imam shek ahmad tijjani kafin nan sai mu dawo kan kwamiti sai mu kuma ci gaba da gabatar da wato wannan khatima din mu ji albarkacin bakinsa na imam shek ahmad tijjani bin maulana shek ibrahim musaddid jos radiyallahu ta'ala anhu eh, eh, eh, to imam ya ce tunda akwai khalifan maulana amir al'auliya alhaji sheikh muhammad salis to lallai ya gabata a gabansa kafin nan tukunna sai na bashi to eh, insha Allah eh, na'am khalifa eh, eh alaikum لا الحمد لله كده كده الحمد لله الحمد لله أعوذ بالله سبيل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على خير خلق الله سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم muna godiya ma Allah subhanahu wata'ala mai komai mai kowa da ya kawo mu wannan lokaci mai daraja mai albarka abinda ya hana ne hawaye abu kaɗan ne kawai na kuka na farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallama an zo za a sa ibrahim mu'azzam a cikin kabarinsa a cikin zarihinsa sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama hawaye yana kwaranya can sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallama yana murmushi ya kau da kansa sai aka tambaye shi ya rasulullahi gashi mun ga kwaran wato kana hawaye sai muka kuma ka ka kau da kanka kana murmushi sai ya ce ai saboda rabuwa kuka ne na zuci saboda rabuwa da ɗaya ɗa ko wanda yake makusancinka na biyu kuma abinda nake ce ya ce matan aljanna ne suka zo za su suna rige rigen karɓarsa har wadda daga cikin suturan wadda daga ta ana ayyana ne ma ya kwaranye sai da kawai da kai nake murmushi sallallahu alaihi wasallam to shine irin wannan ba wani abin da nake dubawa in na zo nan sai duba baban mu dan abinda maulana shi abinu kenan ya gaya mana ya ce alaikum bihi alaikum bihi alaikum hasu uku eh, duk inda kuka je wajen taro in ba ku ganni ba ko ga dan uwana shehu mala ado radiyallahu ta'ala anhu Allah ƙara masa rahama to kun ganni shi yana nan ina ce to shi ne farin ciki na da nayi saboda kamar manyan bakin mu da suka zo nan musamman shi dan uwa kani ga babban sahibi na shehu mala dayibu khalifa da shehu ibrahim musaddid to babu abin da za mu ci sai mu ci Allah ya saka da alkhairi da sauran baki da suka zo kamar da samu khalifa ina bayani shi ne bayani abin da za mu sai kawai Allah mai mai ta mana ba wani bayani sai mu ce Allah ya maimaita mana saboda mai saboda farin ciki kuma ina da sako da nake son ba mu shi shi mata jani zuwa ga shi wannan dan uwanawa shi Khalifa ma daibu a masa cikakken bayani a ce masa mun samu gwaraje wa'anda suka rike faila suka rike wannan abu da shi da radiyallahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ko da duniya ko da aljani ne sayyidina ali Allah wajahu hunko da zilfi ƙarin sannan kadai ta ishe shi to saboda kuma da zilfi ƙari a nan bauchi wa'anda muke da su guda hudu ko ba haka bane shine wannan babban shehi shehu malam nasiru ga shehu malam junaidu ga ɗana abul fatai ga burhanuddin rabbani to saboda haka wa'annan wani muke da su in muka koma gefe ɗaya muka yi zaman mu muka baro su da duk wani wanda zai takali jalibin annabi sallallahu alaihi wasallam za su da maganin sa to saboda haka ashe muna da muna da gurbi wanda muke da shi ba wa mutum sai da godiya kuma ga khalifa ya faɗa Allah maimaita mana Allah maimaita mana Allah maimaita mana kuma kamar da faɗa da zo shi ma na a ƙara gode ma Allah duk abin da za ka yi a duniya in ka samu ta wazi irin na Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai ka gode ma Allah na sha faɗin wannan magana ba mu shi abin da Allah ta'ala anu ya rubuta qur'ani sau 40 da ba wani abu kadan da hannunsa kuma rubutun nan ana rubutawa ne ana 20 ne a baki kuma shan fari aka yi ko bayan shan sauka talatin kuma na fari da sauka alkur'ani wanda a wajen darasu ba kama komai amma billahi azimi da aka zo gaba shi ibrahim da da qur'ani da ilimin da duk abin da Allah ya bashi sai aje komai sai dubi shi kawai ni na sha zuwa kamar tebur kamar wannan shi ibrahim na zaune a nan maulana shi abin yana kasa shi ibrahim na kansa ya bai dinga kansa amma yana kasa nan babu shi babu dalilin sa saru ila rahmatullahi to haka suke to saboda haka shine wa'annan ɗan uwana mu suka dauka duk abin da za mu ce musu ce Allah ya musu albarka kuma duk abin da za a yi a kullum malamai suna cewa a samu bawan Allah Allah ya baka ilimi Allah ya baka basira Allah ya baka fahimta to kai mai kai irin na judi wannan dutse na jirgin annabi nuhu kowane dutse yana ganin akan sa a zauna amma jirgin annabi ma dutse annabi judin nan sai ya ji masa judi sai ya koma ya yi ladabi manta wa za a arba a hulahu to da ka ake samun ɗaukaka saboda ka muna godiya kwarai da gaske a inda na faɗa ɗazun shi ma da adu Allah saka masa alkhairi an zo wajen maulidi a nan nayi nayi na zauna a can gefe ce sam bai ba hmm. yadda mazan ba sai ce ga ni gashi haka zamu zauna hmm. saboda haka abin da yake kallo na da shi daban abin da yake kallo daban hmm. amma ya kare duk abin da ya kallo ya riga ya yi to saboda haka Allah saka masa alkhairi wannan shine abin da aka dauka muna fata ubangiji Allah ya daddaja musu rahama Allah ya kara musu daraja Allah ya kara musu kusanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam noma da kuwa gani a gona shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu da shehu abu da fatahi da sauran yan uwa da shehu ala hassan gawuna da sharu gaban yako duk wai da kuka a kan abin da ya mace ibrahim to babu wani magana karama gari gaban yako ana zaune sharifi ne zai ce dabino ta zo ko ya a cire dabino kowa yana zaune a nan ya to amma ga gaban ibrahim babu magana karama musamman zil ma'arif Allah zai ta masa rama Allah zai ta masa laushi na ga ce wallahi tallahi da mu dauko shi a mota billahi na tuka motar ne yace shehu jibril muna tafiya tasbihin da yake yi billahi alladhi mota take girgiza ni na tuka mota ne kawai babu wani dalilin shi ana tuka mota saboda a saboda mai saboda tasbihin da yake yi to a suka ba komai suka zaka gaban shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu mu duk wannan madadin su muke sha to saboda haka ita faira tana nan tana tafiya ila ila ila masha Allah muna fata Allah ya saka alkhairi Allah ya kara girma kuma Allah ya kare mana ku ko zama yadda na faɗaɗa da su irin su Zubairu bin Awami irin su Ikramatu wanda duk abubuwan da za a yi matasan Annabi sallallahu alaihi wasallama in za a je a dawo ko ina suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallama to duk wanda wajen jami'in annabi kun taba shi kun kare mu kun zama garkuwa akwai abinda da mutum da ke jeriko ko to kun zama jeriko na wannan tijaniya namu na wannan fara namu Allah saka da alkhairi salatul fatihi kafa daya gudu Allah kafa daya hadiyya ga maulan mu shi ma Allah ta fa Allah ta da sarama Allah saka da alkhairi اللهم يا باس الارزاق ابصر علينا الارزاق من جميع العالمين وابصر قلوب الخلائق باللطف والمحبه اجمعين فان نواسيهم بيدك وقلوبهم في قلبتك تقلبهم كيف شئت برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين صل يا ربنا ثم سلم على من هو خلق اللهم يا لذيذ يا خبير

khalifan maulana amirul auliya'i da kuma irin albarkan da ya sa mana a wannan majalisi allah ya saka masa da alkhairi waje yana ta kara ɗinkewa sabida khalifa yana cikin jawabi sai ga shigowan jindin min jinudillahi a digital imam sheikh junaid abubakar siddiq muna kuma ƙara jaddada maka ta'aziyya na rashi da aka yi na kwanan nan allah ya gafarta mata allah ya sa ta huta ga kuma hujjatul islam a sheikh burhanuddin kamar yadda khalifa yake faɗi burhanuddin rabbani wanda shi ma yana tafi ya shigo cikin wannan waje to allah ya saka masa da alkhairi za mu wuce kai tsaye zuwa ga imam ah, imam a sheikh ahmad tijjani bin maulana sheikh ibrahim musaddid kamar yadda a kullin khalifa ɗazun nake gaya masa na ce lallai mu muna rike ibarori ne daga bakinka yana ce lissabiki haƙƙun walillahi ki sabrun to amma kuma yau ya mun ga lillahi ki sabrun ai lillahi ki haƙƙun walisabiki ki sabrun walillahi ki kuma haƙƙun ya abinda muka gani kenan Allah ya saka alkhairi masha Allah akwai الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد العربي الهاشمي المشي المكي المدني زمزمي تهامي وعلى آله وصحبه حق قدره ومدار العظيم ما بعد manyan shehunai alarammomi daktoci limamai farafisa yan wani almajirai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malamai suna cewa makutiba ƙarra wa mahaifiza fara to ban da manzan Allah eh, wannan ka'ida ban da annabi tun da baya rubutu yauwa nabil ummi shi wasan da ce yadda baya rubutu baya karatu haka sahabban sama yan uwa da wuya mu ce mun ga talibin sai da na abubakar ko na umar ko na usman ko na ali wannan talifinsu ne saboda me wanda yake bakin teku ina ruwan shi da bokiti ko buta saboda aka da abin da ba su gane ba manzan Allah suke tambaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe su komai to hakika ina farin ciki kuma malam nasir liman dogon liman malam fa'izu malam junaidu kun hutar da mu sai mu ce allah saka muku da alheri a masallacin shehi mu muke tarawi da tahajjudi shehi fike da hayati da halifa ina taimaka mishi da wasu kuma almajirai izu biyu ake a hatama ta hajjudi kuma izu shida shida goman karshe to ana nan sai ga malam lawi malam hafizu malam ali da sauran dai makaranta sai Ali ya ce ahmad na ce Akara ramaka lawi ce marufa wa kanmu asiri mu bar wa matasan nan sun dahu suna da zafi wa kanmu asiri mutum zai kama izu shida ya janye ba kama shi ba amma mu saboda abubuwa dama abin da ke toshe basirar wato inda karatun zai zauna sai wani abu zai zauna a wajen maganar kudin wuta magi manja school fees to dole in kana karatu sai a dinga kama ka to amma wayannan ba wani abu a gabansu kuma ba sa shakka to saboda haka ba abin da za mu ce mu sai mu ce Allah saka da kuna rufa mana asiri gaskiya in gaskiya ta zo a faɗe ta yawa yadda kuke kuma ba mana ce ma Allah saka muku da alheri Allah ya ƙara da basira Allah ya saka muku da alheri ba abin da za mu yi sai godiya ga Allah eh, ya rusu ne wa rusu min ali yaqo wa ja'alhu rabbi rabbiya wa habna li daud sulaiman ni'mal abdi innahu awwab wa habna lahu sihaq wa yaqub nafila wa kullan ja'alna salih idan ka samu da zai taimaka ma to shikenan khalifa mala isa karabi ya ce da na san zan samu abdul samad wallahi da ban wahalar da kaina ba da na san zan sami irin wannan wallahi da ban wahala ba to saboda haka an ka samu wanda zai kama ma abu wannan yara yadda ba an ka ji suna karatun ni dai abin da malam nasu da faɗa ce a cikin suratul bakara akwai amuru dubu akwai nayi dubu wallahi ban taba ji ba in magana gaskiya ta zo ka faɗe ta yawwa kuma ilimi in ya zo ka yadda saboda haka muna gode wa allah muna gode mu kuma ko'ina za a yi alfahari da ku ko'ina za a yi alfahari da ku sai dai hasidin ne za hasad to ita kuma hasada ba ta da magani to allah tsare mu da ita to allah ya saka muku da alheri allah ya kara buɗe basira kuma duk sanda za ku yi karatu mun san dai kuna abubuwa annabi musa allah ce izhab ila fir'auna innahu daga sai ce rabbi sharah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna aki ushdud bi azri wa ashriku bi amri kai nusabbihaka kaseeran wa nadhkuraka kaseeran innaka kunta bina basira kala kad utita su'ulaka ya musa saboda haka kuna da iya kokarinku amma saboda sabqul lisan idan za a yi karatu a ta karanta la haula kara amince la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim saboda ka Allah saka muku da alheri malam abubakar yayana muna ce mishi malam ne ya yi hidima ya yi hidima akan ilimi to amma yanzu malam jinedo ake ji eh, ya yi hidima kuma duk abin da ka bauta wato Allah ba zai tozarta ka ba eh, Allah zai biya ka to ga in shi yadda aka san malam da ba ba san malam abubakar ba allah ka mishi da alheri saboda haka mun gode sosai malam nasiru mun gode duk inda kuka je za a alfahari da ku za a bugo mana waya ai wannan ya zo ya yi karatu kaza ya yi karatu sai mu ta alfahari yauwa in ka gode wa allah sai ka ba ba kawai ka yadda ka mika wuya eh, kamar yadda muka kamar yadda alifa ya ce mu rufa wa kanmu asiri mu dawo baya magana gaskiya kenan wai bahaushe yana cewa bazaura ta ce magana gaskiya a ƙara samun mana bazaura ta ce magana gaskiya a yi ta da wando yau to magana gaskiya mun gode wa Allah eh, Allah saka muku da alheri kuna da basira kuma abin akwai wirasa eh, akwai wirasa Allah saka muku da alheri shehi Allah kara mashi rahama shehunan mu duka Allah saka musu da alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to Allah ya saka alkhairi uh, chief imam kenan bin maulana sheikh ibrahim mushaddid Allah kara wa shehi rahma ya kara bamu daga cikin albarkacinsa uh, a gurguje saboda lokaci na san yana kaiwa amma 'yan uwana za su yi hakuri su ne masu jawabin karshe musamman a shek abulfati sani a tijani a alal hakika ya zo da wuri amma ya hakuri zan gabatar da wasu a kansa saboda lokaci na nan na san jama'a ba za su gaji ba duk da cewa saboda yanzu dare ne har lokacin ta ne amma insha Allah afwan shek kai hakuri da kai kamata yanzu za a je a gabatar zan ba wa kwamitin tafsir su dan yi jawabi minti biyu kamar yadda suka bukata to insha Allah sai ya zamto sai mu juya zuwa ga kuma kan malamai baki ɗaya to amma ina tunanin wa za mu fara gabatarwa na to to, to shikenan mala ibrahim za ka fara ko kuma shi ya fara e to bismillah bismillah eh. ok to shi to mala abubakar bismillah akwai sako da suka rubuta wanda kwamitin tafsir to kamar yadda suka bukaci gabatarwa za mu ba da minti uku mala abubakar za ka gabatar minti uku kafin nan kuma sai mu sake barawa mala ibrahim ya gabatar minti uku sai mu koma kuma kan jadawalin taro baki daya insha Allah. eh to eh, shi malam bakar dai da harshen turanci ne insha Allah hmm. hmm. eh, kowane ma ne أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم I'm sorry to say this paper was even written in English language and to be presented in English language and at the same time. My dear brothers in Islam, similarly, the females ones at homes who are very close to us. This paper, it is farewell address and gratitude for Ramadan Tafsir which was Saturday 17th, Ramadan uh, 1445, which is equivalent to 16th April 2024. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, all praises belongs to the cherisher, the sustainer, and the bestower and the Lord of the world. The most compassionate, the most merciful. Master of the day of judgment and at the same time master of the day of recompense. Thou alone we do worship, and thou alone we do ask for help. Guide us unto the straight path the father of those whom you bestowed your favor. know the father of those whom you cast your anger. Know the father of those whom went astray. May the tranquility, dedications, salutations, glorifications, and devotions of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the cherisher and the creator of the seven heavens. They opened his seal, and the noble prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions, his households, and thus follows the right path. So, indeed, on behalf of the entire Tafsir committee, under the governance and administration of the Stars, uh, Stars of Guidance for Islamic Unity that is still under the umbrella of Zawiya of Sheikh Ado Musa Tafawa Faleo Bauchi that is similarly under the leadership of our icon which is known as Ambassador Sheikh nasir sheikh ado musa tafawapalewa bauchi may his gentle soul raise in perfect peace just say amen, mean. it was further to say the tafsir committee initially wishes to appreciate the de deliberate effort made by the icon ambassador sheikh nasir right from the inception of this month of Ramadan up to the present moment of tafsir. We in particular thank Allah, the Most High, for His infinite mercy, made us to witness and observe the Ramadan fasting consecutively without hindrance and impediment. Tafsir committee is endeavored towards servants, caterings, and as well as ushering all and sundry without fear of favor. Furthermore, thanking Almighty Allah, the sustainer, for giving us the great light to listen attentively during this month of Ramadan. The Tafsir Committee is deeply grateful to His Excellency, the Senator Abdul Bala Abdul Qadir Muhammad Kauram Bauchi, the executive governor of Bochi State, followed by Tafsir Committee expresses gratitude to our great philanthropist, Al-Haji Bala Winti, particularly his just organizations, popularly known as Al Khair Foundation, for encouraging Tafsir blueprints and propagation. Once again, it goes without to say all thanks and appreciation go straight to Ansar, Ansarul Faida for its benevolent Ramadan donations and voluntary contributions for ladies of food items and water view that was distributed by Tafsir Committee under the leadership of Ambassador Sheikh Nasir Sheikh Ado Musa Tafa Palewa Bauchi to various scholars. May his gentle souls raised in perfect peace. Five, Council Committee is greatly um, grateful to the following advisors and volunteers who contributed immensely to the progress of Tafsir. Alhaji Ustaz Yunus Gombe, Alhaji Muhammad Hayat Nasrawa, Alhaji Abubakar Rajab Garkuan faida da kina alhaji zakari a garkuwan malamai zazzau alhaji mahadi abubakar umar alhaji sarkin yaƙi sarkin zaki i'm sorry for that sarkin zaki mkk and to mention just a few the zawiya tafsir working committee will also Okay, okay. Well, let me go to the straight point. Mm. Mm. Okay, let me go to the... Let's go to the next point. Just because, due to the time factor. Finally, our thanks also goes to all those contributed towards the success of, of this Ramadan tafsir directly and indirectly, inwardly and outwardly. May Allah continue to bless our novel cause effort and shelter us in the garden of bliss. And guide us, O Allah, to pray our uh, to spare our life to witness for many years in advance. Amen. Thanks for the participations. I'm sorry, this kind of presentation, it was just truncated due to the time factor. Until further notice. Thank you. Hester Levester. Uh, uh, Ah, mun ji jawabi daga bakin ɗaya daga cikin kwamiti na tafsir da harshen turanci amma muna maraba da ɗaya daga cikin manyan bakinmu wanda ba mu gabatar da shi saka a gurguje muna maraba da alhaji umar alhaji sale umar misau wanda shugaban kungiyar kwadago sun samu hadartuwa wannan waje tare da profeso injiniya harun Shugabana na ofta shine wato muke tare da shalaji sale umar muna maka barka da zuwa kamar yadda aka sani lokaci ya kure za mu saboda lokacin tahajjud amma za mu ba da abin magana zuwa ga ashiyar muhammad al-muktar ya sa mana albarkacin magana kafin za mu kuma ba to to to shi kenan eh to to zaka damu eh yana eh, da kyau masha Allah Assalamu alaikum da zan tafi ne sai Sheikh Mahmud Nasir ya ce mun lalle sai na tsaya na ce khalifa ya yi magana idan imamu malik yana nan ba wanda yake ya isa ya yi fatawa da ba da fatawa sai shi inda sarifa ya yi magana ba wani ko magana da za a yi amma abinda nake so ina so in zakarar da mutane ne soyayyar da take wannan gida da gidan shehu aminu mu ba mu gane ba da shehu ado balewa da shehu aminu suna maganan su shehu aminu yana cewa shehu ado cewar ni ina jin kamar akwai jini na a jikinka wallahi ya sha faɗan wannan ba san wannan ba sai da zuriya ta haɗu aka yi wani aure tsakanin nan da can tukunan muka gane to wannan soyayya kuma shehi ya sha gaya mana cewar a maulidi idan aka zo maulidi a can gida duk wani wanda ya zo in ba shi ibrahim bane dan shi ibrahim da ya zo ba to shi wato shine zai za fara gabatarwa kuma hakan haka suka tafi lahira kuma muna ganin wannan soyayya tsakanin mu tsakanin yanzu khalifa na nan da shi khalifa namu duk wani abin da za a yi na taro da wata tare suke tafiya kusan kullum shi khalifa na shan yana cewa yana bawa khalifa namu shawara akan su yi wani gurub ma na khalifofi wanda za su haɗa kansu duk abin da za su tunkara su tunkara lokaci guda to wannan soyayya Allah saka musu alkhairi wannan iyayen musu wazar da wannan abu kuma kamar yadda nake so ne gyara wa liman ɗazu ya ce matasa wa ɗazu a wunti na ce da Allah a daina ce musu matasa da mazaje da wanda Allah a daina cewa matasa sai dai mazaje Allah ka musu da kai Allah ya da rahama shehu baban mu shehu wato tawa walewa da sauran na mu gaba daya alhamdulillah Allah ya saka da kai za mu ji a gurguje saboda lokaci zuwa ga shakabul fatihi a sani a tijani a kira wasu to shi kenan <laughs> to shi kenan za mu kira eh, akwai sarkin sharifai zai mana jawabi na addu'a da kuma eh, za mu zo kansu eh, za mu zo kai insha Allah sharif yana kusa jikan manzan Allah muna ba da hakuri wa sauran dukkanin malamai muna so mu ji jawabinsu ga sai da tayiru mai annabi daga gombe yanzu nake halarto shi ɗaya daga cikin masoya manzan Allah mai masa kirari a ji daɗi na sharifi insha Allah tafaddal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 wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan uwa ai duk abin da za a faɗa an riga an faɗe shi duk abin da za a faɗa an riga an faɗe shi manyan malamanmu da abokai da kannanmu sun riga sun faɗe shi kuma ba wani abu ake nema ba illa samun yardan Allah idan ka samu yardan Allah komai ya yi babban abin da za mu yi nasiha kan uwa kanmu shi ne mu yi kokari mu gyara zuciya mu yi kokari dan annabi rasulullahi mu yi kokarin gyara zuciyar shi wannan matsayi da Allah yake kai mutum wallahi ba wayansa bane ba dabararsa bane wallahi in dai tsaban tsananin neman ilimi ne wani abin wallahi wallahi sai a gama ka gama neman ilimin ka kuma ka zo wanda ka aife shi sai ya zo ya fi ka abin da baka tsammani ba yanzu ga su nan wayannan gwaraza guda hudu ga su nan ta wani bangaren ma mun haife su babu hilafa ta wani bangaren mun haife su to amma wannan al'amari ne na abinda ayan nan take cewa zalika falilullahi yutihi man yasha'u wallahu zulfalal azim ga khalifa nan ga irin su malam faizu ba zan taɓa mancewa ba allah ji kansa da rahama a shayi na zo ina karatu a nan dalilin malam yakubu baduku na zo wannan abin nan amma lokacin da nake karatun nan billahi lazimu ban san irin su malam nasir ban san su ba wanda na sani kawai shi khalifa malam faizu sai wannan ba ake da suna malam rabi to ba ni mancewa abinda malam yake ce kai dan gidan wane ne sai malam yakubu baduku ya ce ai a kan makalla wannan danmu ne sai ya je kunnensa ya faɗa masa ban san me ya gaya masa ya ce haka ne ya ce haka ne wallahi tun daga lokacin nau'in karatu na daban ne wallahi nau'in karatu na daban ne ina yawan zama a kano lokacin amma cikin yardan allah lokacin babu wannan me ke zalula idan na dawo ina ka tafi ne malam nasiru ci akaram kallahu ina ka tafi ne ko ne za ku zama manyan fagobe ku mai da hankali wannan irin neman da kuke yi na neman kuɗin ba shi ne damuwa ba ka yi ƙoƙari ku mai da hankali a cikin abin da kuke lokacin abin da muke karantawa ga malam fa'izu nan jawahirul ikilin muke karantawa amma sai yake ce mun yanzu a cikin wayannan littattafan wanne ne ka haddace wallahi lazimu sai zufa nake sanyi ake yi lokacin sai zufa nake to kaga irin tarbiyya irin na iyayenmu kenan akarma kalla ya ce wanne ne ka haddace ka haddace lokacin alhamdulillah an dan haddace wa'insu abubuwa shimawi risa iziya da abin nan an yi gwargwadon iyawa sai ya ce to ka dawo da baya ka dawo da baya karkace na raina karatun wajen da kake wajen malamin da kake amma ka dawo da baya ni kuma a rain a wannan lokacin raina ya ɓaci malam ladan kan doya allah ji kansa da rahama sai bayan na tashi sai muka ɗaya na cike ce masa kaji a kan allahu yana maganin cewa mu dawo da baya da abin nan ya ce to yanzu ya la'ayi na ce masa to ni da ya ce min in dawo da baya <laughs> ni kuma a gaskiya karatu na ina ganin kamar cewa ya an wuce wannan abin nan a ce da manufarsa wallahi lazim da na dawo sama da dani ga malam fa'izu shine shaida wallahi wallahi a muƙaddama kawai a muƙaddama gashi shine shaida da shi da abin nan a muƙaddama mun samu wata uku a muƙaddama kawai makalla, to yanzu irin wayannan bayan Allah har za ka yi tunanin cewa wai suna wai ba su tare da annabi wanda duk ya yi wannan magana Allah ya riga ya ebe masa abun nan albarka shi da annabi rasulullahi abadan abadan sai da in ya tuba don haka a gugguje abun da nake mana nuni a nan shi karatu baiwa ce ta ubangiji amma zakakuran matasan nan wallahi har yanzu ina mamakin irin karatun da suke ina ci wai especially wannan da kake ganin sa in ya kama abin nan wallahi lazimu sai ni kai a wani kasan ma an tambaye ni ya aka yi ne a ina yake samu aljanu ne suke bashi karatu wallahi a wani kasan sai da aka gaya mun haka aka ce sarki zan Allah muna son mu ji me hakikanin wannan lamari wai da gaske abul fatahi da shehu junaidu aljanu ne suke koyar da su ce to iya sani da dai ni ban san wani maganin aljani ba baiwa ce ta Allah kuma za ka iya haifan mutum ya zo ya fika baiwa ce ta Allah wannan wa ma zalika alallahi bi azizin inna zalika alallahi yasir suka ce wallahi ba ma misin din abun nan din su ce suka ce gambansu na nan wai mai suna na shi ne su to irin nan a guguje ku gode wa Allah mu gode wa Allah wa faila failan da muke ciki irin nan wallahi sai an yi da gaske a same su ina Kano na zauna a Kano ina Kano na san irin karatun Kano alhamdulillah la fara na san su wane ne a Kano gwargwadon abin nan a cikin sharifanmu ma ana jinjina musu a cikin sharifanmu ma ana jinjina musu to kaga wannan al'amari ne na Allah kana ji kan manzon Allah waɗansu abubuwan baka san su ba amma to be imagine za ka ga wani wanda ka taɓa tunanin cewa ya san shi in ya ɗauko karatun ya ɗauko asira ɗin sai ba ka mamaki wannan zalika falallahi yau ke man sha to dan Allah ina fatan dan Allah za mu haɗa kanmu mu a wajen ku mu yi muku ladabi ba laifi ba ne ba laifi ba ne wallahi in kun ji mun kira ku saboda shauƙi ne tsananin shauƙi ne ya sa muke kiran ku ku ba mu shawarwari irin bisa jagorancin da muke yi duk anan dai sa'o'in namu kenan ga su halifa halifa ko ba haka ba su ne wanda za a ce ga sunan dai su abin nan ɗin amma in kun ji mun kira ku muna son ku ba mu wani shawari don Allah don annabi ku taimake mu ba don wani abu ba saboda Allah da ya ba ku wannan daman ya ba ku wannan ludufin ya ba ku wannan kyautan ai bai san bai mance da mu ba to don Allah a nan ko da ba mu ba jama'a suna kukan cewa suna buga waya ba a daukan wayansu suna kukan cewa ba a daga wayansu malam nasu hadda kai ko ba gaba yawa kanina ne burhanu kawai yake yake dan abu amma ku ukun nan jama'a suna kukan cewa ba kwa daga wayansu to kiran da yawa dama haka Allah ya sanya al'amarin dan haka da Allah ya yi kokari a rika daga wayansu bayan Allah za su yi tambayan nan su ce Allah ya saka da alkhairi ka san irin alkhairin da Allah zai saka maka za su yi tambayan su ce Allah ya saka da alkhairi to dan Allah ku taimake mu ku ne zamanin a wannan lokaci ku ne zamanin falillahi alhamdu kuna fitar da mana da kitse a wuta to alhamdulillahi dan Allah ku taimake mu Allah ya muku albarka Allah ya sa a gama lafiya sauran sauran an ce dai kar an ce matasa sauran menene gwaraza ko eh zaunan gwaraza da Allah ku yi da gaske ku abin nan kuma yanzu karatu yakan zo da sauti kamar saɓanin da baiti guda sai kayi da gaske ka abin nan amma yanzu kai cacacac shikenan to don haka ubangiji allah ya lamince allah ya sa a gama lafiya kuma ku yi haƙuri da sharifanmu ku yi haƙuri da sharifanmu akwai wawaye marasa hankali wanda suke ganin cewa wai in baka kama wuta ba kai ba sharifi ba ne to mu a tarihin gidanmu la fahara idan ka nuna kai sharifi ne ma sai an ma bulala a baya wallahi sai an ma bulala iyayenmu in sun tafi kasuwan kauye ba su nuna su wane ne su zamani ne ta zo da haka yanzu wani har ake cewa ga sarkin sharifai ga abin nan amma da ina ba a yi ba haka Allah ya kiyaye Allah da Allah da Allah da Allah a daraja gidan annabi rasulullahi ko ko ne masu nuna daga darajan gidan annabi rasulullahi ba dan ina sarki ba ko yaya ne abinda iyayenmu malaman mutum na gaya maku na gaya muku na ƙara jaddada muku wallahi sheik ado musa ta fawa wale tun daga ran da malam yakubu ya gaya masa wallahi nau'in karatu na daban ne kuma ladabin karatun da in an zo malam nasiru an yi so ina ce akarmakallah ya ce to bismillah bismillah ga malam fa'izu shine shaida Allah ya samu dace Allah ya gafarta musu Allah ya samu dace albarkacin sayyidina rasulullahi rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil lahirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tazid quluna qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana atina lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahi la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillah albaiti jinin ma'aiki Allah ya ba mu albarkacin ku ya ba mu albarkacin gidanku ya ba mu albarkacin kakanku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a to saboda lokaci ya harbo duka mintin na zamu na bayarwa ba zai wuce minti uku biyar uku biyar to amma za mu fara gabatar da sarki sarkin rishi wanda insha Allah zai mana jawabi insha Allah insha Allah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

jawabi wanda zai rikita ah, taba kwakwale ya zamanto ba a fahimci gaba ba balle baya an yi magana ne a kan yan uwana ah, ah, ni ma a kansa zai yi eh, eh, an yi magana so biyu so uku so hudu akan yan uwana waɗanda an ce su ba samari ba ne ko ana ce gwaraza ne a ai su suna nan kwafinsu a cikin alkur'ani mai girma innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zinnahum huda kullun dama ni babban inda na samo Allah ya taimake ni a cikin YouTube ina bi ina bi ina ganin su ba su hudu bane hudu hudu dai muna da hudu a nan Bauchi har ma sun hudu ran akwai guda biyu a gidan Shehu Dairu ma ina fata an gane so sannan akwai waɗansu sun kai shida su kuma a wajen gari ne a wasu a Kano kamar su maɗatai akwai su ko zamanir da suke katsina da wayan su wurare so actually wa'annan mutane na bi duk abubuwan da suke yi sai na yi farin ciki na ji daɗi na nemi san ina suke na neme su da kaina na same su domin sun ɗauke nauyi ma mutane da yawa kuma alhamdulillahi abin da ya faru shine gidan karatu da gidan takawa shine gidan faida amma saboda mutanen sun ɗauki wani ɗabi'a irin na mutanen da na manya irin na mutanen na manyanmu na da sun zauna sun yi shiru jahilai suna ta cin kashi a kansu kuma ana tabbatar da yaransu wani sa ɗebe su a sa su a izala wani sa ɗebe su a sa su a shiya wani sa a zuba su a ga sunan kwando kwando ana lalabawa su sun bar 'ya'yansu da matansu da jikoki ana ta lalatawa sai kuma ya zamanto su ana ta atakin ɗinsu ba wanda ba sa iya mai ba ruwansu sai su ce ka je kai karatu kawai to karatu tabbas shine garkuwa ma dukkan aƙidu domin idan baka yi karatu ba to lalle lalle da kai ba zai wahala ba to amma ka ga abin da ya dan tsarkake mu kenan saboda karatu na wurin mu ne kowa ya zo ya ɗeba kaɗan wani ma dan na hadis zai ɗauka sai ya je ya zama limamin wani juma'a wani wuri sai ka ji can ya je ana ta rigima da shi yana ta tsi yana ta kafirta mutane ya ɗauki sanda ya ta raɗawa mutane kawai ina ba ta an gane to alhamdulillah wa'annan bayan Allah innahum fitatun amanu bi rabbih sun zo sun zama garkuwa gare mu amma ni nasiha na yau din a kansu ne zan yi na minti ɗaya su yi iya kokarin su tabbatar ikilasi ya zauna a cikin zuciyarsu su tabbatar ikilasi ya zauna a cikin zuciyarsu kuma kada riya ko girman kai ya ratsa zuciyarsu kada kuma ya zama suna yin abu domin hubbin shuhura ya zama wai domin a san suna yi ne su yi ƙoƙari wannan magana na ikilasi ya ratsa zuciyarsu don kada su zama kendir wanda zai zo yana haska gurare shi kuma yana ƙonewa ina fata an gane zai haska wa kowa ya yi abin da zai yi amma shi kuma yana ta ƙonewa to don Allah ina roƙon su su yi ƙoƙari maganar ikilasin nan su tabbatar su yi kokawa da iblis kar su yadda girman kai ya shiga ko riya ta shiga cikin zuciyarsu Allah ya taimake su akan wannan sai kuma maganan fishi a cikinsu akwai kaɗan waɗanda suke da haƙuri akwai kuma waɗanda suke da fushi ɗin to kada su yadda mai da'awa mai shirya da jama'a wannan kuma mutane da yawa sun dogara gare shi wallahi talahi harkan fishi ba nashi bane su yi iya kokari su zama masu masu a shanye fishi shanye tashin hankali duk wani da kai ko a shar'a ko dura maka a shar'a kai ma su zama kamar annabi isa alaihi salam wanda shi kiristoci ma sun ce wani an mare shi tannan sai ya ji nan ko haka bane to haka suke cewa to kuma haka din ne su dai ba su ma san shi ba amma suna da labari to duk mai da'awa wanda yake son a fahimce shi insha Allah ta'ala za a dinga bata masa rai amma ya zama to mai haƙuri shi ne sai da zan yi ma 'yan uwana kenan kuma ina roƙa musu ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya musu jagoranci Allah subhanahu wata'ala ya ba su sabati wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. to Allah ya saka alkhairi sarki mai martaba kenan sarkin rishi kuma gashi sarki ne gashi malami ne gashi dan boko ne eh, eh to ko da an ce in an ce mai martaba ana nufin sarki ne na bauchi <laughs> to amma eh to kasan ba mu san kalmomin sarautan ba eh kamar sarkin sharifai sai a ce a'a ai wannan kalmomin su ne kawai <laughs> to Allah ka yafe mana za mu tafi zuwa ga Sheikh Abdul Fatih Asani At-Tijani

yana ɗaya daga cikin mizan gidajenmu da zawuyoyinmu duk wanda ya zo sunan shi ba bako ba yau mutum ya rasa gurin da zai je ya kwana a kasuwa ma za a iya koran shi a ce za a rufe kofa amma yana son ya samu gurin kwana in ya zo zawuya zawuyan almajiran shi shehu jana ba komai za a fito da abinci a ce malam bismillah mana jiya mun ga ka kwana anan babu komai wanda yana daga cikin mizan zawuyoyinmu mu duk wanda ya zo ba bako bane alhamdulillah mun gode wa Allah mun samu wato wato gabatar da tafsiri daga wannan babban bujimin malami hamshaki a sheikh muhammadu nasiru dinin nigeri a nigeri fa ba albani ban jan halifa ɗazu wanda ya faɗa allah ya saka da alkhairi an yi gwalagwalan jawabai kwana 27 aka fara kamar wasa yau gashi ramadana ya ƙare to alhamdulillahi abin da shi nasiru ya faɗa ɗazu a wajen rufe tafsiri na shi zan faɗa yanzu shine ramadana yanzu an yi shi ne kaman wato memory card ne ka dura masa abubuwa abin da ya rage saura ka fara sauraron abin da ka dura a ciki ko to mana yanzu mun yi wa kanmu duri na abin da muka koya daga ramadana na haƙurin yunwa na haƙurin ƙishin ruwa na haƙurin saɓawa Allah da waɗansu abubuwa duk mun dura wa kanmu lokacin da za mu fara moran wannan abin shine bayan azumi ya shige a lokacin da yake son a ga haƙiƙanin ramadana yana sarayani a jikin mutum bin Allah da kake yi a Ramadana kana tashi sallar asuba cikin ana sallah a jam'i to kar azumi yana shiga ya ce a ah, shikenan to ma'ana an kunce shedan ɗinka kenan dama ka tuntunin yayi tagardama an kunto shi da wuri to sai ayi kokari abin da aka koya a Ramadana a dabbaka alhamdulillah wannan zawiya kamar yadda Balarabe yake faɗa ne wai cewan almu'arraf la yahtaju ila tarif abin da duk ya zama sananne ne baya bukatan ka ce sananne ne da sahabbai suka ce ne suna tambayan manzo Allah kafin wasu su musulunta suka ce wai Allah nan amin nuhasin amin khashabin wasu kafin su musulunta suna tambayan Allah nan daga karfe yake daga katako ne saboda Allah sananne ne kai kowa ya san shi Allah sai ce manzo Allah ka ce qul huwallahu ahad ba bukata a ce muku a ba daga katako bane ba daga kaza bane saboda sananne ne to zawiyan maulan a do Musa ta fawo balewa radiyallahu ta'ala anhu wato zawiya ce wacce take amira bi qira'atil qur'ani wa bi zikirillahi wa bi salati ala rasulillah rayayye zawiya ce wanda an faɗe ta kawai an san yadda take alhamdulillahi ga manya-manyan mu muna gani tun daga kan mu irin su khalifa ga su show malam fa'izu da sauran manyan malamai da suke nan ga kuma alul baiti dungurungum gaba daya wanda muke neman albarkansu su ya zamanto muna nan cikin hidimansu a atabinsu maulan mushe radiyallahu ta'ala anhu yana faɗa wato in an ce mutum sharifi ne to ko ƙarya ya zo ya yi inda ya zo gaban shehu ibrahim shehu ibrahim sai ya girmama shi ya bashi haka shehu ibrahim yake ba a wasa kuma manzo Allah ma ya dora mana nauyi akai ya ce addibu auladakum ala salasati khisalin hubbi nabiyyukum ko ala salasa khisalin na'am tunda al-khisla ne ala salasa khisalin hubbi nabiyyukum wa hubbi ali baitihi da san iyalan gidan annabi to Allah ya shaida muna son ku Allah ya tashe mu da san alul baiti albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna godiya sako guda biyu nake so in bayar sako ina jinjina wa sarkin rishi Allah ya saka da alkhairi da irin wannan nasiha da ya mana ikhlasi da yake faɗa din nan muna roƙon Allah ya bamu ka san shi ikhlasi yana da wahala shay'un ne sabul manali baka kokuwa ka nemo shi sai in Allah ya azurta ka da shi kuma duk wani abu da kaga Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mutum to kai addu'a kawai Allah ya saka a cikin arzikin abun amma baka kokuwan nema sai yasa ma Allah ya raba maka bayi iri uku a cikin alkur'ani wanda ya ba su dacewa sai ya ce zaka samu akwai zalimun li nafsihi akwai muqtasid sai ya ce kuma akwai sabiqun bil khairati sai ya ce bi iznillah da izinin Allah qayyadaha bil ma'zuniyyal ilahiyya Allah sai ya to muna roƙon addu'an da kai mana Allah ya bamu sannan kuma yanda sarki yake faɗa babu shakka a cikin mu akwai wanda aka samu a yana da dan sauki sauki wani dan fushi wani umari wani umariyi ne wani alawiyi ne wani kuma uthmaniyi ne wani abubakariyi ne haka zaka same su yawa kaga na abubakar haka yake kaga amma na umar in ka je in ka je wajen na umar sai naushi in ka je wajen na ali sai naushi haka Allah ya yi su haka ne a cikin annabawa ma haka yake za ka samu wasu annabawan suna kallo ma za a sa zarto a yankansu amma ba kuwa irin sa annabi Musa fa wa kazahu Musa fa qada alai sai naushi to shi kuma duk irin waɗannan akan ajiye su ne ana cewa alhurru alhurru yafhamu bil ishara wal abdu yudrabu bil asa shi da da idan kai mai ishara zai gane mai hankali kenan amma in bawa ne to baya ji sai ka sa sanda ka bige shi alhamdulillah yadda maulan mu shawar radiyallahu ta'ala ya faɗa ya ce mu yan faida mu tsaya akan abu ɗaya la diribu abadan la tashtimu abadan wa in duribtum fasabaran innakum subur kar ku yi duka kar ku yi zagi har abada saboda in an da ke ka yanzu in ka zo kamare ni sai in ce ina iyaka in ce Allah ya isa je ka in ban yafi ba kenan ko kuma in kyale ka saboda ni kada ka ko ka zage ni zan ce ba laifi wannan ka ci A ma ka taba shoti tijjani kuma hina ma ku tufo ba zai yi ba in ka taba dariƙa shoti tijjani sai na bi ta kanka in ka taba ballantana shakundin annabi fada yana hubil arwahi lau kana yuftada yawa da hakan an ga wani sa'in ma ana fushi ba ana fushi bane li ajili zati ba dan zati ba ne. ana yin fushi ne li ajlillahi wa rasulihi saboda an taba Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka wannan shine dai abinda muke faɗa sako na na ƙarshe Allah ya saka sarki da alheri sako na na ƙarshe wanda nake son bayar a shine wato dangane da abin da yake faruwa kowa ya sani mu dinnan yan ƙungiyar neman taimakon annabi ne wanda muna neman taimakon manzon Allah tun muna ciki kai tun kafin a haife mu muke neman taimakonsa muka zo aka haife mu muna neman taimakonsa za mu mutu muna neman taimakon annabi za mu tashi a kiyama muna neman taimakon annabi wannan akan haka muke ba za mu canza ba kuma duk wanda ya yi mana wani abu a wannan inda laifin da kai mana ma mun yafe in kana tare da annabi a nan ne muke jinjina wa gwamnatin bauchi muna gaya wa mai girma gwamnan jihar Bauchi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya shiga cikin lamarinka ka ce ni ina ganin ma ba kauran Bauchi ne. kauran ma'aiki zamu dinga ce maka yanzu kauran kare ma'aiki to Allah ya saka maka da alheri da abin da yi da nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da kima da za a kare mutuncinsa da darajarsa a cikin al'umma kuma wannan abin da ka yi Allah ya mayar maka da alkhairi kansa albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Muhammad Nasir Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya bukata Allah ya ba mu albarkan wannan zawiya albarkan mai wannan zawiya albarkan sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbi wa sallam mun gode Allah kuma ya maimaita mana Allah ya sa wata ramadana a yi da mu albarka annabi ya kuma karbi ibadun mu assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka alkhairi a Sheikh Abdul Fatih Asani Attijani muna kuma godiya da wannan karamci da wannan zumunci Allah ya ci gaba da janta har izuwa ga shugaba sallallahu alaihi wasallam abin da ya cancanta in wuce kai tsaye zan gayyato profeso eko eh, to to nam to, zan gayyaci alhaji sale umar insha Allah lallai akwai sakon da yake dauke da shi wanda zai bamu wanda alhamdulillah jiya a wajen rufe tafsiri na digital imam sheikh junaid mun samu ɗaya daga cikin manya wanda su ma suna da sai a ƙasa wanda shi misali dpo ne wanda ya gaya mana abubuwa wanda yake da amfani ga al'umma wanda ma bai shafi abin da ya shafi kai tsaye tafsir ba ne abin da ya shafi rayuwa da shawaransu to yau kuma alhamdulillah mun samu wato shugaban kungiyar kwadago a irin wannan yanayin kowannen mu dan kwadago ne ko ya sani ko bai sani ba dan rashin kwadagon nan yasa ake kwadage mu sai haka Allah ya taimaka Allah kuma ya karfafe ku tun daga na ƙasa har na state har zuwa na ƙasa gaba ɗaya Allah kuma ya sa abin da kuke da niyyawa al'umma na kwato haƙƙi Allah ya bada wannan daman albarka annabi sallallahu alaihi wasallama na'am insha Allah a'udhu billahi samil alim min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim. والصلاة والسلام على رسول rasulillah sallallahu alaihi عليه وسلم ah, jama'a assalamu alaikum ah, ko da yake dai ba na zo nan da niyyar in gabatar da wani abu ba amma sakamakon wannan guri mai albarka guri da ake ambaton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi a kira ka kace ba komai ba ko kai ba komai ne suna gaba ga irin su Sheikh Abdul Fatah baka isa kai magana ba sai dai kai kokari su Sheikh Junaidu suna nan sai dai mu ci ubangiji Allah ba mu bakin da za mu iya magana Allah ya kara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kamar yadda aka gabatar suna na Sale Umar Misau kuma shine ni ne shugaban kungiyar Opta wanda muke karkashin kungiyar kwadago so gaskiya a ban da farin abun fada bisa yadda na zo na tarar da karatu ni na taho a tawagar profesa haruna ne don rako shi saboda sakamakon kullum ba ma rabuwa kuma wannan karatu kusan ko da ba mu zo ba muna halartansa so gaskiya muna fatan allah sa albarka abun da aka yi kuma muna roƙon ubangiji Allah sa kamar yadda malam ya faɗa lalle lalle yanzu mun saka memory ne akan mu lalle ya kamata wannan tafsiri da muka ji na kwanaki 27 ba wai mun ji shi ya wuce ba ne ya zama to mu gan shi a mu ubangiji Allah ya sa mu yi amfani da shi Allah ya da mu a fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya haɗa mu da fuska da shi duniya da lara kuma tabbas muna neman taimakon manzon Allah duk inda muke duk mutumin da yake ikirarin baya bukatar taimakon manzon Allah to ban san taimakon wa yake nema ba kuma ban san taimakon wa zai nema ba to sai dai kuma zaka ce lauya ya taimake ka so alhamdulillah masha Allah so saboda haka muna fata Allah ya saka kowa da alheri Allah ya albarkaci da maza da matan mu da muka taru da su a nan kuma ina ba da hakurin kar a ji na tana rawa saboda wannan bujiman malamai suna kusa da ni ba zan iya ba Allah saka da alheri Allah ji kan malam Allah ji kan malam Allah ji kan malam Allah saka da alheri masha Allah to alhamdulillah Allah saka da alheri a hakika dama aikin kwadago aiki ne na ceto to matukan kuma aka rike shugaban masu ceto ne Muhammadu to dole a samu ceto zan ba wa sai dai shomala ali mai littafi kasancewar yadda yake da nesa ya gabatar mana da jawabin da zai faɗa mana na'am a ah, eh tafaddal to ai lokaci bismillah na'am saboda jan tahajjud da kuma yanda yake da nesa ah, kusa da gari insha Allah zai mana jawabi sai mu koma kan imam daga nan kuma sai Sheikh Burhanuddin sai kuma ah, madahun bauchi na farko shikenan sai kuma ya addu'a insha Allah eh. wallahi eh, eh, da ya isa sai an fara tahajjud a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم manyan shehunai da manyan alaramomi da kuma manyan sha'irai da kuma sarakuna da kuma ainihin farfesoshi da kuma ƙungiyar kwadago ainihin manya-manyan shehunai zakakuran malamai a matasa ko da ke shi eh, a kadibar ƙurani ya ce kar a ce matasa amma matasa ne a cikin faidon ɗariƙar tijjaniya waɗanda su suke kare mana ɗariƙar mu ta tijjaniya a birni da ƙauye gabar da yamma kudu da arewa ba wai najeriya ba a duk duniya gaba daya duk duniya gaba daya to sun aka yana mana sallama irin ta addinin musulunci wa hiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa allah tabaraka wa ta'ala da allah ya rayuwar mu har muka samu kanmu a kusan ƙarshe-ƙarshen wannan wata wata ramadana wanda wannan wata alhamdulillahi su waɗannan manyan shehunai muna sauraron su duk da cewa ba mu halarta a ɓangaren jiki ba amma ɓangaren gidan rediyo duk muna saurari duk abubuwan da suke gabatarwa kuma duk abin da muke yi mukan bari don mu ji so da mun san gwalagwalan kalmomi ne ba wajen kowa ne za a samu ba sai irin su to don haka gashi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu da su a wannan zawiya mai albarka babbar zawiya zawiyar mu shek ado musa tufa balewa wanda alhamdulillah shukuran allah fakara wannan zawiyar mu ce nima anan ne karatu tare da su shi sho malam nuru da shi ah, abin shi malam fa'izu da kuma shi limamin mu da lawan shi ne malam yakubu da malam kawu duk da muke zuwa mai karatu ko mu lamu shi aminu bakin kura shi shine yasa malam Hassan Allah jikansa ya ɗauko ni ya kawo wajen shehi kuma na zo ne karatu alhamdulillah muka sha abin da muka sha to mun gode Allah ubangiji ya bar mu tare to muna fata Allah ubangiji ya sa a tashi lafiya Allah kuma ya maimaita mana waɗannan shehunan Allah ubangiji ya kara muku lafiya Allah ya kara muku zama lafiya Allah ya kara muku yawancin kwana albarkar manzo Allah sallallahu alaihi sallama kamar yadda shi sarkin sharifai ya faɗa cewa lallai waɗannan kusan 'ya'ya ne shi a gurinsa to ni na kan zan ce kusan dai na ne tunda na sani shi shi malam junaidu lokacin ina sai da littafi abu da lawan yana dan matashi haka duk inda muka haɗu larabci yake mun duk inda muka haɗu yana mun larabci yana ƙarami hakan nan <laughs> <coughs> to ga suna alhamdulillahi duniya ta san su shi kuma shi malam burhanu tare muke yin zikiri a da za mu je kasata ma wani ka'ida da aka bari na gidan shu aminu duk sati ana zuwa tare da su muke yi muke halatta wannan shi zikiri din to Allah ta'ala ya saka da alkhairi shi kuma shi mala abul fatai mun sani duk dai a gaban mu suka tashi suna kanana to amma ashe manyan mutane ne ga shi mala nasiru idan muka zo nan wajen shehi to lalle ni dai ban san lokacin da ya karatu a wajen shehi ba ban sani ba kawai sai dai naga indararo yana ta kwarara har wata rana lokacin a na zo na cewa shehi aka Allah muna neman izini zan yi mauludi a gidana a can a zawiya sabon layi ne sai tura mun shi shehu nasiru kuma ya zuba mana ilimi to da safe na zo ne godiya na gaya shi irin abubuwan da muka ji wallahi shi sai fashe da kuka wallahi ya fashe da kuka ya ce ai wannan yaro in dai Allah ya bar shi ya ce al'umma za su amfana da shi to ka gani gashi kuma alhamdulillah Allah ya bar shi kuma ya ƙara barinsa yadda shehi ya daɗe a duniya shehu nasiru Allah sa ya fi haka mu daɗe muna amfana da su albarka manzo Allah sai salama shehu aburbate shehu janaidu da kuma shehu malam burhanu dini Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya ƙara muku yawancin kwana ya ƙara muku arziki ya bulbule muku miliyoyi albarka manzo Allah manya manyan motoci manya manyan gidaje Allah ce dan isar annabi Muhammadu ga sarkin sharifai na godiya ga su madafin bauchi shi malam bashiru mai kirari annabi da sauran masoya assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shi malam aliyu kenan mai littafi Allah ya saka maka da alkhairi eh, Allah ya kuma taimaka albarkar manzo Allah eh, bana ma yake ban labari Lallai maulana shek usman bauchi ya masa izini na ya fara gabatar da sallan idi dama abin da muke fata kenan ta ci gaba ya tura dr fatihu shek usman bauchi ya je har filin da wajen muka je aka mai da shi juma'a to yanzu gashi an ba shi daman ya fara jan idi a cikin garin nan to wanda suke ta yankin ta yanda yake daga ba da gai gaba nan to duka aje ana halartar sallan idi bana albarkan manzo Allah Ah, da mu kira chief amma ko eto eh, shi kenan sheikh junaid ina so mu kwana da kai ne to amma za mu kira imam sheikh junaid insha Allah sai da na san akwai gajiya a jikinsa duk da cewa mun fi shi gajiya shi ya rufe jiya ya dan huta kaɗan to amma imam insha Allah za mu kira in ka fara sai asibahi insha Allah Shi an ba shi an san rajim, bismillahi rahmanin rahim. Alhamdulillah, wasu salatu ala Rasulullah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa alihi wa sahbihi wa manuwa wa ma taufiki illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih, lima ogulika wa al-Khatimin masu sabaka nasirin al والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم من يمن يما لممو da khalifofi da yayunmu da kannanmu da almajirai 'yan uwanmu assalamu alaikum wa rahmatullah mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu yau domin rufe tafsir na ɗan uwa mujtahidi fitaccen malamin da ya yi fice wajen ba da kariya ga manzan Allah wanda duk abin da za a gani na ban mamaki tattare da Sheikh Nasir wanda ya san waye malam to gaskiya ba zai ji mamaki ba da kuma yanda shi Said Nasir suka rayu da malam cikin karatu ko da yaushe laila nahar laila nahar ba dare ba rana ba zan manta ba alakan da ke tsakaninmu da sheikh nasir alaka ne da sosai tun muna yara sosai kaman gasan karatu muke yi da mu ɗaraha a kwana ana yi idan na samu ya sa wannan littafin a gun malam to nima kuma zan je na sa wannan littafin shi ma in ya ga na sa wani littafi shi ma zai saka wannan littafin za mu yi ta mu ɗaraha ga sayyidi ahmad yana nan duka aka taso tare alhamdulillahi rabbil alamin yau kuma gashi ana kyautata mana zaton cewa wai mu malamai ne wanda idan muka kalli waɗannan malaman namu mu mun san muka kalle su dai muka kalli waɗannan shehunan namu mu mun san wannan sunan malantan wallahi ba mu dace da ita ba wallahi ba mu dace da ita ba sai dai da ke da akwai izini to duk abin da Allah ya saka izini a ciki manzan Allah ya yi izini bayan Allah suka yi izini to shi kenan Allah shi zai yi abin shi annabi shi zai yi bayan allah su da su yi ga malam yana kushewansa amma kaman yana nan kaman yana nan min na rijalun sadaku ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila a yau idan da a ce za a nuna mana bushasha da farin ciki da annashuwa wanda malam yake ciki wallahi sai mun rude sai mun yi burin ina ma a ce mu ma mun kwanta sabila da abin da Allah Ubangiji yake nuna musu na farin cikin wato ci gaba da rayuwar zawiya a bayansu Allah ya gafarta wa malam ya kara masa kusanci da manzon Allah Allah Ubangiji ya ba mu albarkacin malam albarkan sayyidina rasulullahi kalmomin da zan yi bai shige kalma wato ɗaya ba tunda duk malamai ga Sheikh Abdul Fatihi zakin faida ya zo ya gabatar da jawabai alhamdulillahi ga dan uwa Sheikh Burhanuddin Hujjatul Islam mm. ga yayinmu Sheikh Malam Faizu Khalifa ma ɗazu muna tare da shi da Khalifan Maulana Amirul Auliya'i da Khalifan Maulana Sheikh Adabu ga dai duk yayinmu da malaman mu muna tare da su ana Allah ya saka musu da alkhairi abin da nake so na isar ma 'yan uwa a magana ɗaya kalma ɗaya da zan yi shine mu yi amfani da Abin da Allah Ubangiji ya mana kyautansa a yanzu kafin lokacin da wannan daman duk zai wuce mana nan dai duka matasa ne a nan mu kanmu yanzu da muka fada cikin hidiman awa ake mana kyawawan zato muna ɗan da na sani ɗan da na sanin da muke shine ina ma mun dage mun yi karatu ina ma mun dage mun yi karatu mun yi fiye da haka mun dai dan tattaba alhamdulillah abinda ba ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu amma muna nadaman ina ma yanda yanzu muka zamo samarat wanda bata nuna ba kuma ana jifa wai ana son a ci idan ta faɗo in an ci ma bauri ne muna burin ina ma a ce tintini mun dage saboda haka mu dage mu yi amfani da lokacinmu mu yi amfani da daman da Allah ya bamu mu yi amfani da mauhiban da Allah Ubangiji ya bamu ba dole sai ka zama malami ba ka kalli kanka ka ga me Allah ya hayya'a maka mafi sauki sai ka yi kokari ka ciyar da baiwan da Allah ya baka gaba kowane irin baiwa Allah ya maka wallahi in ka haɓaka wannan baiwan za ta girma kuma za ka amfani al'umman manzan Allah ko na kasuwanci ko na sana'a ko na wani abu dai na kirkira da sauransu in dai za mu na haɓaka baiwan za ta girma kar mu zauna muna saɓa ma hanyoyin da zai buwayar da abin da Allah Ubangiji ya bamu kuma mafi yawa matsalan mu mu muna da burace-burace muna da manya-manyan tumuhat buri a zuciyarmu amma yanda za mu yi mu isa zuwa ga burin ba mu sani ba yaya yanda za mu yi mu isa zuwa ga burin sai mu saka burin a gabanmu shi muke kallo sai kuma mu ci gaba da tace ƙananun access wanda su da su ɗauke mu su kai mu zuwa ga manya-manyan abin da muke so mu cimma. idan ka shirya mission din da kake so ka zama ka shirya abin da kake so ka cimma a rayuwanka to dawo da idan ka za ka yi gabanka ka kalli gabanka ka ga yanzu wani opportunity Allah ya bani wani dama Allah ya bani tallar ruwa zan yi fiye wata me zan yi zan yi da ko ne me zan yi zan yi sai da kayan miya ne duk abin da Allah ya baka a gabanka present lokacin da kake ciki da shi za ka yi amfani domin ka isa zuwa ga mission din da kake so ka isa amma in kana kallon mission din ni dan zama kaza ne dan zama kaza ne dan zama kaza ne to za ka yi ta tattake kananan hanyoyin da su da su kai ka sai kawai ka shiga cikin wagarrat humul amani burace burace kawai su rude ka har ka je kuma ka kai rayuwanka karshe baka iso abin da kake so ka iso ba kuma mutum ya kyautata wato alaka da wanda Allah ubangiji ya ba su wani baiwa idan ka ga mutum Allah ya mishi wani baiwa wanda kai baka da shi to ba abokin gaban ka bane ba abokin gaban ka bane sabila da wannan gaban da za ka yi da shi kai ɗin za ka rushe kanka ne gaba ɗaya saboda shi ba za ka iya canja kaddaran shi ba shi ba za ka iya hana mishi abin da Allah ya bashi ba shi da kake so abin da Allah ya bashi ɗin ya ƙare to ai Allah ne ya bashi da Allah kake rigima to kaga in kana rigima da Allah babu riba kuma idan kaga wanda Allah ya mishi baiwa to na farko in zuciyanka ma fa in ma yanzagan naka mina shaytani nazghun fasta'iz billah sabila da kai mutum ne kai insan ne a arid na mutum zai iya budulto maka sai ka nemi gafaran Allah sannan ka daure ma zuciyanka ka taya shi murna akan wannan baiwan to in Allah ya taimake ka dalilin wannan murnan da ka Allah sai ya baka fiye da nasa saboda Allah yana son ya ga zuciyanka yana buɗe tare da bayinsa amma masana sun ce fa idan ka ga baiwa a gurin wani sai ka ji haushi ka kama faɗa da shi da gaba da shi to wannan baiwan za ta ce dan ita ka ƙi shi dan haka ita ma ba ta son ka kenan sai kai ta fama da rayuwa wanda ka yana da abin da kai baka da shi ka rabe shi ya baka action plan ya baka shawari ya nuna maka hanya wallahi duka haka muka yi da manya-manyan mu kuma wallahi ba su mana hasada ba duk abin da muka zo musu da shi wallahi da su yi murna ba zan manta ba Allah ya ji kan malam Ibrahim Zafi Allah ya ji kan malam Ibrahim Zafi na taba yin wani rubutu a Facebook na yi rubutu a facebook sai na rubuta risalatul muntakim na maulana shi ibrahim wanda sananniya ne lokacin ana yada farfagandan yan hakika sai na yi kwafin risalatul muntakim sai na saka shi na rubuta shi a safha na na facebook da malam ibrahim ya gani sai ya faɗi wani magana har yanzu na yi short sikirin na magana din na ajiye ma har yanzu ina kalla sai ya ce min Allah ya saka muku akan hidima ma al'umman musulmi da musulunci kuma insha Allahu za ku cancanci ku ba da kariya ma addinin manzan Allah ni fa ɗalibin shi ne kusan ɗa sabila da mu rainansa ne a gabansu muka taso amma irin zuciya wato sarihin zuciyan da babu wani gaba ko gaizi ko abin nan sai ya baka mamaki babu nafsu irin wannan kuma har yanzu akan malam ibrahim din akwai lokacin da ina tafsiri a jahun sai wani dalili ya zo zan tafi tafsiri Niger Delta sai mutanen jahun suka koka suka ce to wa zai musu tafsiri ba na nan sai na ce to ba damuwa zan faɗa a gida da na zo na yi taɗi a gida malam ibrahim sai ya ce to aini ma sai na je na musu to aini ma sai na je na musu ban fa kai a cikin ɗaliban malam ibrahim ban kai ban san yadda zan misalta ba ni ne mafi kankanta ni ne mafi rashin jin magana kullum faɗansa da ni na yi karatu amma malam ibrahim sai ya ce to ko ni zan je na musu sai na ce akarama kalla wallahi shi ya je musu tafsirin wannan shekara Allah ya gafarta masa to idan muka ga kannanmu da suke tasowa ko wato wanda suke abin mu yi kokari mu haɓaka irin abin da Allah ubangiji ya ba su su kuma kannanmu suna kokari suna girmama kar suna ganin mu mutane adi kawai wannan na gidanmu ne a'a ya kamata ka girma kai mu'amala da bai wanda Allah ya girmama ta kai ma ka girmama ta domin kai ma ka cancanci Allah ya baka irin wannan saboda haka Allah ya saka wa magabatan mu da alkhairi na san na tsawaita duk da dai an ce wai kwana amma dai babu maganan kwana a iya nan zan tsaya a kullu kauri Sheikh Nasir yana ta nuna mun wai na ci gaba na ci gaba Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ubangiji ya sa Annabi muhammad ya cece mu malam Allah ubangiji ya ci gaba da sanyaya sa da wannan zuri'a Allah ya ci gaba da albarkan wannan zuri'a Allah ubangiji ya ɗaukaka wannan zuri'a shari'a Allah ya ɗaukaka mu gabaki ɗayan mu albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ugulik wal khatim lima sabab na manta ban yi jinjina ga sarki jikan manzan Allah sarkin sharifai Allah ya ƙara maka lafiya Allah ya ƙara maka lafiya da tsawon kwana ga haƙuri ga juriya ga son annabi Muhammadu Allah ya saka ma sarki da alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Allah ya saka da eh inam albaiti na'am albaiti na'am albaiti sai in mun zo insha Allah na'am insha Allah to insha Allah yanzu mintin da suka rage mana gabaki ɗaya na karatun mintoti ne a gidaye amma akwai imam al-ghazali wanda ya zo tun daga kano shek muhammad al-ghazali za mu baka minti uku imam al-ghazali tafaddal insha Allah ya ware hmm.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 alhamdulillah duk nasiha ko duk wani faɗakarwa da za a yi malamai sun gabatar sai dai farin ciki da nai da jin daɗi da nai da na 'yan uwa matasa masoya annabi sallallahu alaihi wasallama almajiran shehu ibrahim wanda da su muka fara wannan abu ga su kuma har yanzu suna tsayawa suna sauraron dukkanin jawaban da malamai suke yi wannan ba ƙaramin nasara ba ne domin duk al'ummar da ta ci gaba ta ci gaba ne da matasanta kuma alhamdulillahi a wannan yanayi da muke ciki duniyar ilimi a yanzu tana magana da matasan malamai 'yan faida wanda wannan malaman a shirye suke da duk wani wanda ya daga hannu ya taba janibin annabi sallallahu alaihi sallama ko ya taba janibin maulan mushauti jani radiyallahu anhu ko ya taba janibin maulan musha ibrahim a shirye suke da tashi su karya wannan hannun nashi wannan wirasa si ta maulan musha ibrahim radiyallahu anhu a lokacin da shehu ibrahim yana fi kaidi hi ya kasance duk duniya duk wani wanda ya daga hannu ya yi taba annabi sallallahu alaihi wasallama shehu ibrahim shine mutum na farko da zai fara yi masa raddi tun a wannan lokacin ana yin raddi na rubutu ne idan mutum ya rubutu ya wallafa in aka tashi masa raddi za a rubuta masa littafi guda a tura masa so da haka wannan ya rasa ce ta Shehu Ibrahim ba abin da zamu ce sai godiya sai kuma mu matasa Malam Burhanuddin da ya wani magana a gurin rufe karatun tafsirin Malam abul Fati wannan magana mun ji daɗin ta sosai kasancewar yanzu ana wani guri wanda dole mu matasa almajiran Shehu Ibrahim sai mun dinga bibiyar me Shehu Ibrahim ya ce wace irin rayuwa Shehu Ibrahim ya yi da almajiransa wace irin rayuwa Shehu ya ce kuma mu ma almajirai mu yi da shehunanmu ko wance mu domin Allah ya kawo mu lokaci wanda yake wani kawai gani yake ana sa riga ana sa rawani a wuya ana rike carbi shi ma sai je kasuwa ya siyo sai saka ya zo ya dinga ɗiban 'ya'yan mutane yana batar da su su ko mutane wanda ba Allah suke nufi ba ba za su duba rijalanmu na cikin faida ba sai su dinga duba wa wa'annan ashararan mutanen suna mana hukunci da su so da haka wannan mu kanmu almajirai kalubale ne a kanmu shobrayan ya gaya mana wani irin shehi za ka nema wani kalan shehi za ka nema ba abin da shobrayan bai gaya mana a cikin wannan faidar ba to alhamdulillahi wannan ya karaman nasiha ce kasancewar lokaci ya yi amma dai na ji daɗi da na ga matasa 'yan uwa wasu sa'anni na wasu sun girme ni wasu na girme su duk an zo an halarci wannan irin wannan guraren da ake zuwa a nan ne za a dinga samun irin wannan maganganun na shobrahim so da haka Allah ya tabbatar da mu akan a tafarkin manzala Allah ya tabbatar da mu a tafarkin shobrahim assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka da kari ah, imam al-ghazali kenan to insha allahu. kasancewar lokaci ya ja kuma ɗin kamar yadda muka faɗa za mu tafi ga shab din sai mu koma ga madahun bauchi in allah ya yadda kafin nan mu dawo kuma kan jawabin malam ibrahim sai ko mu tafi eh, insha Allah eh, eh, shi ne dai wani